To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraro kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a muna tare da shehina Shak Malam Nasir Shak Abdul Musa ta fawa balewa da za mu fara karatu mai dogon zango wanda ya ɗauko yanzu saboda abin da sa ya ɗauko wannan karatu yana da muhimmanci sosai. yana da kyau mutum ka iya kana karanto a ba shi wani ya yana karanto a akidar ka ta karya dan ka kowa ya tsaya kan nasa ka ka ga wani ya sa hoto shehu ibrahim a ko kuma bacin isa yana da inci ya yi irin ababa kana a danganta wa tijjaniya da suna malamin tijjaniya yana nan dai wanda a muhimmanci gaskiya cewa tsayin kwai a za ku ke sallan ya kun san ta ce abin da muka saba da ita mu sake da

مرور القلب في الدار وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وغيوثا حاطلات تحيي يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا بما يحدنا نحج الحجا كم ذا الضرر يا رسول الله ما لي غيركم أحد أرجوح فارحمنا فحدي لي جابسا نلقى به كل وضر يا رسول الله فاحذرني To, uh, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. To, jama'a muna tare da Shak Malam Nasir Shak, uh, na, uh, Shek Ado Musa Tafawa Balewa. Ya zo ɗauko topic mai muhimmancin gaske mai suna dausayin faida. Dausayin faida mai ta kumsa yau kana iya kaga wani batijja ne da yake uh, bai samu karatun tijjaniya sosai ba. shi kaga a'a domin ya ji wani malamin da ya lakkana wa kansa cewa shi malami batijjani ne ya aikata wani abu shi da ke mai da shi hujja yana yi akan kuskure ko kuma kaga a'a shi kaga an kawo wani video shi kana kana mamaki ga wani ya sa babban hoton shayi shayi ibrahim kato a bayansa amma in ka ji zantutukan da yake yi na ransa da Allah ko jaririn faida ba zai ba zai yi wannan maganganu ba amma yana wannan maganganu da an gan shaci a ah, ai wannan ai eh, tijjanawa ne ai wannan ai dan faida ne ai wannan malamin faida ne wannan Allah malamin gidansa ne amma ba sani ba to kaga irin wayannan baba wasu na represent a tijjaniya suna represent faida sa'an nan kuma kaga a'a akwai wasu akidu kuma da yawa da yawa kamar hakika da sauran shega suna hada kansu da tijjaniya suna hada kansu da shehu ibrahim abinda kai a zamanin ka kakkab gaba daya baka taba jin an ce shehu ibrahim yayi ba ko kuma baka taba jin an ce shehu ibrahim ya faɗa ba amma shi kaga a'a ga wannan akidu suna yi kuma suna faɗa kuma shi kaga in an taba tijjaniya ko an wani abu shakka a su ne wasu za su zo su ba wa tijjaniya kariya a kan su kan kansu wala Allah tijjaniya ma bata yadda da su ba to abinda ah, Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa ya yi lissafi ya gani da yawa ba shi an zauna wala Allah a'a yanzu almajirai an fi ganewa wa ai malami ya ɗauko akida kaza wai zai yi musu raddi shiga an kwashe a bana jiya saurari a cika jaji a ai zai zage izala ai zai zage shi'a ai zai ma shi'a raddi ai zai izala raddi man nasir wai a'a ba haka bane a zauna yasu yasu mun gida ma a yake gida in an ce a yake gida bi ma'ana waɗanda ke ɗaukan riga ta tijjaniya waɗanda ke ɗauko riga ta faida su sa wa jikinsu suna yi wannan illa ya fi wai aje a zauna wai za a yi raddi in ji malam nasir Ado Musa yake ganin wannan karatu zai ɗauko shi bi da bi kuma wannan karatu Shaman Nasir wai babban mota ne da ya sa mata petro sosai yana yawo ko kai wane ne in ya kai wurin kashe ya buge ka ya wuce shi sa kowa ya gyara lafazinsa ya gyara karatunsa in dai ka ce wai kana yi wa tijjaniya yaki ne ko kana ka kiyaye bakinka da wasu zantuttuka da kai ka san Shehu Ibrahim bai gano ta ba. Shehu Tijjani bai san ta ba. Musulunci ma bata san ta ba. Ko kai wane ne wai ko kai ya kake halaka da shi ya closeness ko ya girman ka in dai bai dace wa Tijjaniya ba. Zai Tebur ne aka ajiye ya ɗauko daga yau aka fara kuma zai buge ka zai buge ka da wannan mota ka san har an buge ka. Ko wane ne zai buge ka saboda ana tsayawa tsantsan ne a faɗi gaskiya ba kai ba waɗanda za su ji su gyaru suna da yawa tijjaniya da ake shafa wa kashin kaza da wasu ababa da bai dace ba eh, abin da kai da kanka ma ba za ka ba da hujja ba balle a shi yasa malam nasir wai wannan karatu zai doko shi yasa jama'a halkan mu ta farko kenan ku bar mu kasa kunni mu ji mai maulana shekman nasir ya kawo mana a yau ah, topic mai suna dausayin faida Shek Usman S. Adam ɗan wana sanda zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته يا مولانا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعد da farko muna godiya wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa komai wanda ya kaddara mana kasancewa a wannan rana mai albarka rana ta asabar domin gabatar da wannan karatu a wannan shafi na sarki zaki mkk wannan karatu wanda aka yi masa suna ya zo da sunansa wato karatu ne da zamu yi game da dausayin faida ta maulan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda ga baki ɗaya idan an ce faida ana nufin musulunci baki ɗaya kuma in an ce faida ana nufin fariƙa baki ɗaya idan an ce faida ana nufin sufanci da romanta baki ɗaya abin da ya sa muka ɗauko wannan karatu mai muhimmanci dalilai ne masu yawa wanda yau ranar mu na asabar ba rana ba ne na sulhu da yawa kowa ya sani rana ne na wato kai hari da yawa musamman tsohon karatunmu wanda insha Allah yana nan yana bacci Allah kai mu zuwa lokacin da zai farka wanda mun yi ta mai tsayin gaske ko muna fatan ubangiji ya kai mu zuwa ga lokacin da za mu tashi wannan karatu to yau wannan rana za mu yi amfani da shi domin wasu dalilai masu muhimmanci dalili na farko kamar yadda muka faɗi shine wato ‘yan uwa da dama muna buƙatar musamman wanda muke da awar sufanci muna buƙatar musan sufancin kai tsaye ba don komai ba sai don kasancewar sojojin gona da suka yi yawa a cikinmu wanda da suka fahimci cewa hmm. mun zaga mun je mun tsara bakin gonan duk wanda zai kawo hari ana mai da shi to sai su kuma sai suka yi amfani da wani irin abu nasu na son zuciya ko na makirci ta yadda suke shigowa cikin gida kuma ta kofar baya hmm. suna ɗauke mutane in ma ta hanyar canza musu fikira in ma ta saka musu shakku in ma ta sharri da makamantansu to amma ba komai bane yake ba da dama mu dukkanin wani mai abu shine daga lokacin da aka fahimci cewa baka san abin da kake kai ba to hanya ne mafi sauƙi kuma da za a yi amfani da wannan daman ta yadda za a kaɗa ka zuwa yi jiji Allah ya sani zuwa yanzu babu wata da'awa ta wahabiyanci wacce ta rage tana da rai wanda Allah bai ba mu iko mun ruguje shubhanta ba mun bayyana wa mutane duk abin da ke cikin ta mai muni to amma babban matsalar kuma da ke faruwa shine mu da muka rage wanda ko muke kallo muka ina kan tafiya ta tasawuf tafiya ta manyan waliyan Allah musamman maulanmu shehu tijjani radiyallahu anhu da sauran sufaye irin su sida Bikadir jilani irin su al-imam shazili irin su manyan malaman mu eh, arosi sanusi da makamantansu wanda kuma sai ya zamto wannan hakikanin abin da muke kai din ya zamto kamar ana so a yi mana wayo ta yadda ake so a ɗauke mu ga gabarinsa to wannan dalili yasa muka ce za mu duba hakikanin saƙo. wanda ke cikin tafiyar tasawuf baki ɗaya, musamman faida ta maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda shehu radiyallahu anhu ya gina faidan nan da dalilanta da abubuwan da ke cikinta dukkanin abin da yake matafiyarta abubuwa da dama sun faru kamar yadda muka faɗa suna ta ƙara faruwa wasu zawiyoyi da yawa zawuyoyi ne namu amma sai ka ga al'amarinsu akwai soyayya mai ƙarfin gaske amma sai ka samu ka ji ana saɓani ta yadda fahimtar mecece tarbiyya mecece ma'arifa mecece ilimin haƙiƙa za ka ga ana saɓani tsakanin ɗan ɗarikan tijjaniya da wanda yake shi ma ɗan ɗarikan tijjaniya kuma kowa yana da awar shi masoyi ne kowa yana da awar cewa shi mai bi to wannan shi kansa babban illa ne wanda bai kamata a ce an samu haka daga gare mu ba sannan abu na biyu za ka samu ana saɓani tsakaninmu mu sufaye da sufaye musamman 'yan tarikar tijjaniya za ka ga wani bai ma fahimci menene asalin karantarwar maulan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba da yawa wani ya zaci cewa idan har ya ki fahimtar izala to shi kenan shi dan ɗarika ne wani kuma ya fahimci cewa idan har ya saurari kiɗa ko kuma yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kenan shi ɗan ɗariƙa ne wani ya fahimci cewa idan har ya danga idan har bai dangala wandansa ba kuma aka yi addu'an bakwai da shi to ko ya zo wajen maulidi to shi kenan shi ma ɗan ɗariƙa ne wani kowa da irin fahimtar da yake wa ɗariƙa hasali har sai da ta kai ga cewa wasu da ka ga mutum idan ya zo yana so ya yi bokanci ko na makamancin wannan in ya laye layu da me da me sai ya saka calbi a hannunsa to idan ka rike calbi kawai kai dan dariƙar tijjaniya ne a irin wa'innan sufofi suna nan da yawa da yawa wanda dukkaninsu yana da kyau mutane su fahimci mecece dariƙa su fahimci mecece faidar shehu radiyallahu anhu wa'innan da suke da wa'innan fahimtar dukkaninsu za mu musu bayani idan kana da sha'awan fahimtar ko tafiyar to sai ka yi ƙoƙari ka yi sifa da irin sifarta to abu mafi muni shine wayanda su kuma da suka fahimci cewa ɗarika ga irin yadda take ga manufanta ga ayyukanta sai su kuma sai suka koma suna amfani da baragurbi na daga cikin 'yan ɗariƙa ta hmm. yadda dukkanin wani abu mai muni idan suka kalle shi wanda ba na ɗariƙa ba ne sai su ɗauko sai su ce wannan ma 'yan ɗariƙa sun yi kaza nan gashi na 'yan ɗariƙa sun ce kaza 'yan ɗariƙa sun ce kaza to rashin fahimtar ɗarikar yake sa da yawa wasu kuma sai su shiga cikin damuwa tunaninsu shine idan har za a ce ɗan ɗarika kaza ɗan ɗarika kaza to me zai sa ni kuma ba zan yi ƙoƙarin hena kare wannan abin ba sai ka ga mutum yana ta kokuwa da abu mara kyau an riga an ce masa kayan gidanku ne shi kuma yana so sai ya kwace alhali wannan wanda ya naɗo kayar mai kazanta ya zo maka da shi kayansa ne da ka bar shi da shi shi da kansa zai san yadda zai abin ya kashe shi da kuncinsa wannan ma yana daga cikin abu mafi muhimmanci wanda da wannan da yawa za ka ji idan mutum ya ga ya gagara kare munana kirin sa sai ce to kuma yasa ba a karanta littattafan ku wanda abun mamaki mu ne aka san mu da makarantu wanda zaka zo ka bude littafi tun daga farkon ta har karshen ta a biya maka wannan littafin amma sai ya zamto kuma mu ake suka da cewa wai muna boye takardun mu ko littattafan mu ba ma karantar da shi wannan dalili yasa muka ce to yana da kyau mu duba menene zuciyar faida mecece zuciyar faida wanda duk wani wanda zai da'awar faida faida faida to mecece zuciyar faidar menene hakikanin faidar a ina ne kuma za mu samu faidar daga bakin wanda yake da faidar shine maulan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala an to wannan zuciyar faida kamar yadda muka sani diwani ita ce hakikanin zubda na faida kuma alhamdulillah shek munir yana karanta mana littafin diwani sannan manya-manyan shehunai suna karantawa a midiya musamman irin su a Sheikh Sunusi Almanzawi wanda yake share garin Kano akwai irin su a Sheikh Mansur a karantawa a Kaduna akwai irin su a na'am su Sheikh Bolari Gombe Sheikh Tijani Bolari Gombe akwai irin su suna nan daban-daban daban musamman irin su Sheikh Zubairu Jibrin Madigawa Kano wanda yana warware ta da abubuwan da ke cikinta akwai irin su khalifa Sheikh Sani Zaria duk suna karantawa kuma kowa yana jin abin da ake faɗi ya ji hakikanin abin da ke ciki to amma littafi wanda shi gundaren faida ce don shi wancan asalin tataccen kitse idan kana buƙatar ka samu shi dama kaunar manzon Allah ne to an tattare shi yana cikin diwani to amma littafi da yawa wanda kowa zaka je na magana shine kashful ilbas an faidatil khatmi abil abbas wato littafin da shehu da kansa ya rubuta mai suna ya yi dukkanin rikita wace kafin ilbasi shehu ibrahim ko shehu tijjani shehu ibrahim radiyallahu anhu na'am domin shehu radiyallahu anhu uh-huh. mu ya fi mu fahimtar shehu tijjani kuma ya fi mu sanin abin da ke tattare da takardun shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu saka duk abin da ya tace ya tattaro iyayenmu shehunanmu duka almajiransa ne da yawa in da ka mana hukunci za ka mana hukunci da abin da ke wajensa saboda daga shi din muka tsotso wannan saka shi kashful ilbas ita ce littafi ko ana ce mata kashful ilbas ko a ce kashful albas duk ana faɗi hmm. ita ce littafi mafi shahara kuma ita ce littafin da shi da kansa ya rubuta ta zamto saƙo da ta dunkule faida abin da ya sa muka ɗauko shine da yawa za ka ga wasu 'yan kuci ku bamu wanda suna da digyalgyal suna da tsallan baɗake suna da ƙoƙarin su miƙe wuya ko neman suna ne a'a ko neman shahara ne a'a abin ya rasa menene ko ko tsaban jahilci ne ta yi kanta ko ko rashin imani ne ko rashin ilimi ne sai kaga mutum ya je ya ɗauko kashiful ilbas ya buɗe larabci bayanin da shehu radiyallahu anhu yayi maganan yayi gabar shi kuma yayi yamma da yamman ma da ya faɗa cikin kwata tukunna mm. yana ta kokarin fahimtar sannan sai an kakaba wa wannan littafin sai an kakaba wa maganan shehu radiyallahu anhu to wannan da yawa yana faruwa ne saboda da yawa yanda suka ga yaƙi ya cinye su sai suke koma kuma wasu suke so su ɗauko littattafan da yake na shehu radiyallahu anhu suke sakawa na shi ma yana cikin littattafan da ake yawan suka a kan shi sosai shi wannan littafi sosai sosai okay ai na ganin shafin kan an tattauna har mukabala an yakan wannan shafin okay, okay, okay. Ta yanda wani wanda bai gane ba. Mukabala akan wannan cikin wannan sosai ake zakalo sosai sosai yanda wani jahili ya zo ya ɗauko wannan littafin ya dinga biyawa ya yi wani waje daban ya kirkira su kan kirkiri ƙarairayi da sharruka da kasafi mutum ya karanta bai gane ba sannan kuma ya ce da wannan zai yi hukunci. To sai ka ga idan har mun biya irin na littattafai hmm. ko ko mun warware irin nan shubaha to mutum ma kafin ma ya zo to audio yana nan ba mu bukatan ma mu zo wani inda zo ya sharrin sa kawai da a yi dariya ne sai a ji a duba me ne asalin karatu domin da yawa zaka ga shi yasa zaka ga suna kokarin yada irin wannan sharrin za ga wannan ya dauko wancan wannan ya dauko wancan amma sharrin ba bata nesa ta kuma tasiri to muna godiya wa Allah da Allah subhanahu wataala yake kashe bakin macijin kafin ya girma to abinda mu tafi a nan karatun mu yau za mu yi bayani karatu ne wanda zai ɗauki abubuwa daban-daban akwai eh. abubuwa wanda mu ne za mu shigo da shi cikin karatun akwai abubuwa da kuma shi karatun ne zai kai mu ga shi hmm. abubuwan da za mu shigo da shi cikin karatun ne da yawa wasu sun fahimci menene faida wasu daga cikin wahabiyawa sun san menene faida sun fahimci karatun da ke cikin tsaf sun san duk abin da ake faɗi akan faida kuma sun san cewa ba za su iya ja da faidar ba saboda duk abin da ke cikin sa alkur'ani ne da hadisi kamar yadda kullum muna faɗi tafiya ce wacce babu wani abin da ke cikin ta tsagwaro sai biyayya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan da yawa wasu da suka duba suka haska da kyamar su da kyau suka gane cewa wannan tafiyar ba ta bukatan bayani ba ta bukatan canji sai suka ce to mu din nan mun fahimci faida amma yaya za mu yi mu shawwa faidar to mu shawwa mu lalata ta to sai ta hanya ɗaya mu bi ƙazafi da munanan maganganu da miyagun ayyuka mu jingina ma wanda aka fi fahimtar faida ta hanyar shine Shehu radiyallahu anhu to idan muka yi haka to mun samu tsira ba ma sai an je maganan faida ba mun bata mai faidar to wannan ya sa mu a karatunmu kafin mu shiga karatunmu zai tattauna abubuwa daban-daban domin Shehu radiyallahu da kansa yana ce sani ilahi nafsi yadda la'ura amilu ila ma laysa fi shar'i ja'iza wanda Allah subhanahu Ta'ala ya tsare shi ba a samun munanan wani abu wani abu wanda zaka ga wannan al'amarin ya gayyara fahimtar ka wanda zaka ga cewa wai shehu ya sauka akan sunnan manzon Allah wannan abu ne mai mugun wuya kuma mu ba mu taɓa gani ba wanda har yau kuma duniya jayayyar da muke yi ta nemo mana abin da shehu ya yayi wanda ya nuna saukansa akan sunnan annabi Muhammadu wanda alhamdulillah kuma har zuwa yau shehu yana kan sunnan manzon Allah wanda ita ce silar da ya sa mu almajiransa muke bin sa mu almajiran almajiran almajiran almajiran ƙananan almajiran sai radiyallahu anhu muke son sa wannan ba komai bane shine asalin kwaikwayonsa da manzon Allah wanda da kansa yana cewa "Iza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu idan har mafificin halittan Allah annabi Muhammad sallallahu ya daga taku ko da dani ne to zan tafi a bayansa daidai wa daidai. amma da za a nuna min nan manzan Allah bai motsa ba to ni ma zan tsaya a nan hmm. wannan ya sa koyinsa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zamto zaka ga Allah subhanahu ta'ala ya masa wasu abubuwa wanda baiwa ne Allah ya bashi cikin karama wanda Allah subhanahu ta'ala bai yi ma wani waliyin da ya gabata kafin shi ba shine zaka ga yana kwaikwayon manzan Allah hatta a irin sunayen garin manzan Allah shehu sai da ya canza gari yayi hijira wanda manzo Allah sallama ya tashi a garin Makka an haife shi a Makka shehu kuma ya tashi a garin Taba Inyas aka Inyasin aka haife shi a nan Kaulaha kenan sannan shehu radhiyallahu yayi hijira kamar yadda Annabi sallama ya yi hijira zuwa garin Madina shehu ya da Allah ya masa wannan cikin karama ba wai da sansa ba ko ya ce na yi hijira sai Allah ya tsara haka sai da yi hijira ya koma garin Kaulak a wannan gari na Kaulak din sai ya koma garin Madina shi ma sai da kwaikwayo da manzon Allah ya koma gari na Madina kuma ya girmama masallaci yanda Annabi sallama ya girmama masallaci sannan ya kafa karatun Alkur'ani wanda ita ce asalin sakon Annabi Muhammad sallam Allah ya hore masa mabiya kamar yadda dama Annabi Muhammad annabin al'umma ne to ba a samu wani malami wanda Allah ya masa tarin mabiya musulmi fiye da Shehu radiyallahu anhu ba ka san da yawa masu bakin ciki ko 'yan hasada idan suka bude ido suka ga jama'an shehu radiyallahu anhu dan zaka ga shehu ne shi kadai ne wanda idan aka buga kuje aka ce gashi za a yi fita na fitan soyayyar manzon Allah to shi kadai ne zaka ga jama'an nasa ne domin in ka ce ko ma wani irin jama'a ne idan ma fannin kadiriya ne fannin eh, shaziliya ne dukkanin sufaye dama tuta ɗaya ne amma an sallama cewa a wannan zamanin shine yake rike da tutan kira da son annabi Muhammadu ta kowane fanni wanda wannan ya ishe mu har irin su Sheikh Nasir Kabara wanda shine a zamanin sa sitin sa a kasar Hausa babu wani wanda muka sani a fannin kadiriya fiye da Sheikh Nasir Kabara amma da kansa yana magana idan ya duya yana yake da ce abuka Ahmadu yana magana akan wani ne Shehu radallahu law anna kanu darat ma halasa hataha harrat sududan wa darat fawqa kiwani yana ce da Kano ta san waye Sheikh Ibrahim to za ta faɗi ta yi sujjada kuma ta mm. tashi ta yi sama sai ta tsallake taurarin kiwa na tsaban girma sai tana alfaharin tunkahun cewa ga shehu radiyallahu ya shigo garinta saboda tuta da kambi na kaunar manzo Allah to idan jama'a suka ga an taru kowa yana ala alhamdulillah ga shi taron shehu radiyallahu ne ya fi kowane taro saboda yawan mutanen da ya kira suka yi bi annabi sallallahu alaihi wasallama suka so manzan Allah suka yi riko da annabi sai ka ji ana cewa a to ai bai kai me su tara mutane ba bai kai 'yan kwallo ba <laughs> wannan duka magana ne na son zuciya taron 'yan kwallo taron musulmai ne ana ma magana taron makaranta alkur'ani taron masu yaban manzan Allah taron da ake ce la ilaha illallah kuma ga ce ai bai kai taron 'yan kwallo ba a wannan magana kake yi taro ne wannan na masoya manzan Allah dukka la ilaha illallah suke yi ka taba jin zuwa wajen 'yan kwallo ana la ilaha illallah ai bai kai taron yan kaza ba kuma ma ƙarya ne wani taro ne na yan kwallon da aka kamanta shi da taron da ake yi wannan taro ne wanda kowa ya zo ba a biya shi ba kowa ya zo dan Allah ne shi ma duka yana ishara da faida din kenan shi yasa yau abin da muke son karatu mu ya tafi karatu ne wanda a yau zai mana bincike akan wane ne jama'a kuya kuri kaman ah, network kurin malam ya kawo matsala sosai ko a samu hakuri har zuwan dawowar malam ah, so kuwa ba ba mun so ba da Allah ba za yi jin kai ba ba mun so ruwan Masha Allah eh, Na'am sarki Na'am shak To alhamdulillah wannan yasa duka wannan taron da ka ga taro ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma taro ne wanda za ka ga ana yin sa eh. ba dan wani abu ba ne. wasu ma ka ga wai a lokacin sai ka ga mutum yana so yana maka shi ma na kishin maulidi sai da tsaban hasada da mutum sai ka ji cewa a ah, ka duba abun bakin ciki maulidin nan fa da muka zo na annabi ba su cika kamar haka ba in har in har annabi kuke so ku je ku cika a maulidi kamar haka wai shi ma kuma kishin maulidi shi yasa shehu radiyallahu ni yanda yake burge ni gaskiya yana ci abin da yasa nake son shehu wato makiyansa ya sa kiyayyar sama wani lokaci wato takan sa su makance garin kinsan da su sake dafa annabi ba san da shi ba wai yanzu kaga makiyinsa maulidi da ake wa annabi kiyayya shehu radiyallahu ya sa ya fara iban maulidi kuma maulidin nan ya san ga wanda ya zo kafa ta shehu ne radiyallahu anhu hmm. a nan dai kasashen mu na Hausa wanda ya kara karfafa ta ya kafa ta shehu ne radiyallahu anhu to amma abin da nake faɗi shine wannan tarurrukan sa shine duka taro ne na soyayya taro ne na kowa kawai an yi kira ta yanda ba a ji ba ta yanda ba sauti amma kuma kowa ya ji ya amsa hadisin sai na jibril na wanda al-imam al-bukhari ya rawaita cewa idan Allah yana son mutum hadisi ne sahihi idan yana son sa idza ahabba Allahu abdan nada jibril Allah sai kira jibril ya ce ya jibril inni uhibbu fulanan jibril ina son wani kamar misali yanzu misali Allah ya ce jibril ina son shehu ibrahim fa ahibbahu kai ma ka so shi jibril sai tashi sai ya je ya ce wa mutanen sama na bakwai Allah yana son Shehu Ibrahim ku so shi na mutanen sama mala'ikun sama kai sai su sauka su gaya wa na shida na shida su gaya wa na bakwai na bakwai har a zo sama na ɗaya to daga nan kuma sai a wakilta a saman nan sararin sama sai a sanar Allah yana son wane jama'a ku so shi sai kaga fayu da ulahul qabul qabul fil ardi sai a sanya wa mutum soyayya sai kaga dinna Allah yana son ka dinna Allah yana son ka to a zamanin sa shehu radiyallahu anhu duk na Allah sun so shi ba ka yin gefe duka na Allah sun ji suna son sa kuma kowa ya so shi wannan soyayyar ba dan kai bane sai domin Allah to dalilin da yasa yau karatun mu za mu fara bibiya za mu fara bi ta kai shine a wannan littafi na kashful ilbas an faidatul khatmi abil abbas wanda karatunmu zai na ni ne yana bin wannan littafi amma ba komai muka sa karatunmu ya ɗaura aure da wannan littafi ba sai dan kasancewar duk abin da muke so mu isar ya zama mun isar da shi daidai da hadafin sakon Shehu Ibrahim radiyallahu kuma ya zama mun isar da shi daidai da hadafin abin da makiyansa suke sukan mu akan sa ya zama mun isar da shi daidai da bahasin ba namu bane zalla a'a ya zamto daidai faidar ne ba tare da mun shigar da wani abin da za mu yawo mu tafi nesa ba mu dawo ba wanda muna fatan wannan karatu ne wanda zai zama kitabu homis insha Allah abin da ke anan kamar yadda kowa zai ji shine za mu yi bayani game da abin da ya shafi faida bayan mun yi magana akan shi shehu radiyallahu anhu za mu yi magana akan faida wanda daga nan ne za mu ji irin fashewa na al'amura na kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na buwayan alqur'ani a doron ƙasa wanda duka an same shi bayan tabbatar faida na abubuwan da ya tabbata na yawan ɗaukaka kalmar la ilaha illallah ko ina ana zikiri ko ina ana salati wa annabi Muhammadu ko ina za mu ji barkewar soyayya tsakanin juna za mu ji irin yanda da'awa ta zamo da'awa alamiya irin saukakan al'amura dukka wannan dalili ne na sirri ne na ƙaunar manzon Allah sallallahu da buɗi da aka samu na faida sannan kuma za mu shiga asalin mecece faida din menene tarbiyyatul azkar menene hakika menene shari'a menene ilimin zahiri menene ilimin baɗini shin suwaye ne rijal suwaye sufaye suwaye ne waliyai dukka zamu ji irin wa'innan abin menene salatul fatih wane ne shehu tijjani wane ne kudubi shafakar jilani menene abin da ke cikin wato sufanci me ke cikin ɗariƙa me ke cikin komi duk wani abin da ka sani wanda kake tunanin zaka iya jin shi kana jin yama nauyi to zamu zo mu karanta shi kuma za yi bayanin sa gwargwadon abin da yake na fahimta kuma kamar yadda kullum muna faɗi ba mu da da'awar cewa mun san komai ba mu kuma da'awar cewa komai muka faɗa daidai ne ɗari bisa ɗari wani zai iya jin kuskuren ba kuma maƙin mu ne masoyin ne zai iya riskar da mu ta hanyar da ya dace maƙin mu la'alla maybe maybe maƙin zai iya jin kuskuren mu amma kuma idan ya ji ɗaya na sani sai ya ninka ta ta zama ɗari domin da yawa akan samu maƙaryata wanda shi kokarinsa kawai ba burinsa kyakkyawan zato bane a burinsa kawai yaya za a yi ko ma menene na lalata shi to da yawa mukan sami irin wannan wannan karatu ne wanda zai yi tafiya sosai sosai wanda hatta daga ciki zai tabbatar mana da abin da ya shafi wato karamomi wanda wasu daga cikin karamomi wanda suke ingantattu za mu biya su amma kafin nan za mu fi karfafa bincikenmu game da abin da ya shafi faida din domin ita ce maudu'i wanda zai zamo dirasa ce maudu'iya ba wai na zati bane za mu bi Allah ya taimake mu kamar yadda mun yi bayani cewa wannan yana da cikin dalilin karatunmu ta wani ɓarayin sai kaga wasu kuma wannan buwaya da ubangiji ya yi wa shehu radiyallahu har ya kai ga wasu suna iya kirga makirci za ka ga wani ya zauna ya yi hoto ya samu hoton shehu radiyallahu sai ya zo ya tsuguna ya sujjada wai a ɗauke su a hoto domin su yada wa duniya ya zama wannan hanya ne na muzanta shi ko na batanci da Allah sarki akwai wani bidiyo da muka gani wanda duk wayannan suna cikin silar abin da ya sa ya zamto wajibin mu mu biya wainnan karatuttukan mu ɗaura hannun mutane masoya akan abin da yake daidai makiya kuma mu dangwala hancin su insha Allah a saka mana wannan bidiyon domin kawai su ga yanda ake kirkiran ƙarya da makirci ana yadawa da sunan faida Allah ya tsare mu na'am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 menene hukuncin wanda ya haɗa Allah da wani musulmi ne ko kafiri ne? Kafiri ne. To she taka lafiya kafiri ne. To ka bani yi magana yanzu. Na bakka. Alhamdulillah. shi ne, shine akar makallahu. Eh. Mun ma za ka sa rekodin ka sa saboda yana da kyau. Ba wai na ba wani magana rekodin. A'a yana da kyau ai saboda ita eh. magana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 da makiyar tafiyan sufanci makiyan tafiyan ɗarika tijjaniya makiyan muminai makiyan waliyai suke dassasawa domin su yada sharri su yada shubha abin da yasa wannan bidiyo da aka saurara abin da yasa na so aka katse shi ne, ƙarshe akwai sula la'adabi da yawa a ciki wanda mu ba da mu so mu ji irin wa'innan so la'adabi din ba so ladabi ne wanda maganganu ne wanda ba daɗi wanda za ka fahimci cewa munafunci yana cikin maganganun cewa kawai wasu wahabiyawa ne suka zauna ya yi kama da haka ya yi kama don akwai abin da muridin tijjaniya ba zai iya gawa ibrahim ba eh. waye shi waye kaza waye shehu hudun kaza ka gane ai abin mamaki ne da sunan da awar ko jazba ce ko da awar kare shehu kuma sabon makirci kuma ni cikakken dan tijjaniya ne ni kaza ne abin da yasa na faɗi wannan maganar wannan karami ne daga cikin gimagiman waɗanda suka kirkiri wannan kyau. akwai wani wanda shi ma audio ne maybe shi ma za mu zo mu saka a karatunmu insha Allahu za mu yi ƙoƙari a sauƙi. za ku ji ɗaya daga cikin malaman wahabiya babba wanda na faɗi sunan shi kowa san shi sarkin ashar wanda ya fi kowa iya ashar a Najeriya amma wannan malamin ya saka wani ya kira shi wanda ya kira shi dan uwansa ne abokin shi ne sai ya kirkiri babban magana sai a faɗa mu dai haka ne a tijjaniya to kaga wannan ai kafirci na eh to shikenan shi ma sai ce to shikenan to kaza fa amma ai mun ce kaza zaka ga irin wayannan suna nan a YouTube malami ba zai ji tsoron Allah ba zai shiga ɗaki ya ba ma almajirinsa waya ya koya masa ƙarya da sharri da kazafi ya koya masa cin mutuncin Allah da batanci wa manzan Allah ya sa da kansa a yi posting a ce wai ga wani batijjani ne ya kira sa ko wani ɗan faida ne ya kira sa domin ya ɓata sunan faida amma zai iya halatta wa almajirinsa cin mutuncin manzan Allah wanda wannan abubuwan da aka je su kacar suna nan hmm. ga malamin ya sa almajirin ya soki ma'aiki don kawai burinsa ya yada cewa wannan ɗan faida ne shikenan za a yada a ce ga dan faida yana cin mutuncin ma'aiki shikenan shi kuma ya sani har ransa ya san cewa dan uwansa ne har ransa duk da bamu korewa akwai wa'inda jahilai ne wanda kuma kowane tafiya ana iya samun su amma kuma aikin jahilci daban da aikin mai ilimi domin wannan da kana ji daga farko ya fara maganan duk wanda ya ce ma kowa Allah ne waye ya ce ma wani Allah din kuma da da'awar yana tuhumar ɗarika ne wanda in ka bi kawai ya kawo sunan ɗaya daga cikin wasu mawaka ne amma ba burinsa wannan ba ne. burinsa ya kai suka ne wa faidar a ɓoye tun da ɗayan da ya kago wani magana na ƙarya ya jingina shi Ibrahim ya mata fassaran kage sai ya gaskata shi akan cewa shi Ibrahim ya faɗa amma ni ba na ce masa kafiri ba kaga ma'ana ya kai mai ji ka masa hukunci zaka ji da irin nan fina-finan suna nan da yawa fina-finai ne wanda mu an saka mana dai mu fashe da dariya mu tuntsiri sai da wallahi da za mu iya rantsuwa mu ce wannan yan izalan gari kaza ne suka yi ko kuma makiyan shehu na gari kaza ne suka yi za a samu su ne sai da kowane makiri mun san makircinsa kuma mun san iya abin da zai iya amma ba zai iya wuce iya layin da aka shata masa ba duk yin makircin ka haka za ka yi faida za ta yi ta haske za ta yi ta tafiya za ta yi ta tashi wanda ya ga dama ya zo ya rabauta wanda ya ga dama kuma yayi baya shi kenan wa manta walla fa'ila bai cuci kowa ba kansa ya cuta to amma abin da muke so mu faɗa shine akwai wa'inda su kuma suna cikin ɗariƙa amma kuma ba su samu tarbiyya mai kyau ba mm. kamar yadda zaka samu musulmi wanda yana da awar musulunci amma kuma ɗan ta'adda ne zai taje gemunsa ya ciro asu ake sa a baki ya yanke wando ya ce la ilaha illallah ya zara bom ko takwabi ya je kashe mutane ana iya samun haka kuma da sunan musulmi to haka za ka iya samun wanda zai da awar ɗarika tijjaniya amma ya jahilci asalin abun ko ya ji bayanin fana'i ko ya ji bayani akan bayanin shauƙi sai kuma ka ji ya ji wani magana wanda daga bakin malamai ya kamata a ji shi kuma sai ya ɗauke ta sai ya kudunduma ta ta yanda ba za ta zo a ma'ana ba ko kuma ta yanda shi bai fahimci maganar ba wanda kuma wannan azzalimai in sun tashi hukunci sai su gagara kallon duk wani shehunan mu na ɗarikan nan wanda muna da littafi rijalu adwar wanda almajiran shi ibrahim ne wasu daga ciki wanda shehu abdullahi jeji bai ware wasu daga ciki don da ka je ka samu gari guda ka samu almajiri sama da talatin wani wajen ma ba sunan garin ma ba a sani ba amma akwai almajiransa a can wasu kuma ma sun shiga cikin kasuwanci wasu kuma sun shiga rijalil gaibi wasu sun shiga rijalil ma'i wasu sun shiga gaibu wasu ba a ma san labarinsu ba amma wasu kaɗan ne sama da mutum dubu nawa eh. amma duk wa'innan bayan Allah kowa salihi ne a garinsa amma sai ka ga mutum ba zai ɗauko maka wannan ba sai a ɗauko wani barra gurbi ɗan tambele sai a kunna maka shi a ce kaga wannan ma ɗan ɗariƙa ne ka ji abin da ya ce ɗan faila kenan wata rana lokacin muna garin Kano wani fasiki yayi wani abu na fajirci na fasikanci na ridda amma duk shehunan Kano wanda duk wanda a yau ya daga Kano a kansa ko waye shi ko malami ko jahili wa'annan shehunan su suka masa rago su suka yi masa suna hmm. su suka yi wa iyayensa sutura su suka yi albarkan kanan har yau take tafiya amma kuma dukkaninsu an san su kowa da masallacinsa da makarantansa musulunci ma su suka rike salahatta sunan kanan alherinsu ya tashi da shauransu amma duk wa'innan aka gaza musu adalci sai aka ce halin yan ɗariƙa kenan yan faida kenan sai mutum ya yi ɓatanci sai ce ɗan faida wanda kuma ga shehunnan waliyan Allah wanda su ne suka zo da faidar aka san su da ita amma su kuma an kima a kawo sunan su sai a musu hukunci da wannan fajiri guda ɗaya tal to wannan yasa wasu su kuma sun ga irin buwayar da Allah ya yi wa shehu radiyallahu anhu irin wayannan da gangan suke yi ko dai a su ma akwai inda suke samu suke jin irin wannan shirmen su da suke zuwa suke eh, to kala biyu ne na'am shai dama makiya kala kala ne okay akwai makiyinka wanda shi bai san ka bane hmm. wanda kuma insha Allah a karatun mun nan da su yi ta bayyana wannan wanda bai san abu ba Allah ma yana iya masa uzuri sai da shi bai sani bane sai dai idan yayi mugun jafa'i ya afka hadara take yafewa dama almartabatu la tusamih mutanen da'ifa da suka jefi annabi mai manzo Allah ya da Allah ya turo a musu azaba Allah manzo Allah ya ce ah, ya ubangiji Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun wannan ba su sanni ba ba su sanni ba amma da ke martaba ba za ta yafe ba he da aka musu azaba da yawan su Allah bai basu sun musulunta ba sai 'ya'yansu da yawan su sai da martaba ba za ta yafe ba amma akwai wa'inda hakikanin ba su sani ba ne amma kuma sun yi tawakkufi ba su cutar ba to Allah subhanahu wataala da yawan su za su bayyana a wannan karatun za ka ji mutum yana cewa mu asalin mu wallahi mun zaci an ce kaza kaza ne ko ko mun zaci ku kuna da aqida kaza amma kuma akwai wa'inda su makiya ne idan har ka fada a ruwa ihu da su ce ka bude su da kura kai tsalle ka fada a ruwa amma za su fita da gudu su ce gashi ya da kura sai da su ba su ganin alkhairinka makiya ne kawai su duk alherin da zaka zo da shi ba za su gani ba sharri za su gani to wayannan su yi ta ba a neman salaharsu wayannan su dama da gangan su ne irin su ne suke zama su shirya audio ko su shirya bidiyo su yada wani babban magana kamar yadda za ka ga kwanakin baya haka kawai sai a yi zagi tun da aka buge bakin wani har yau ba a sake jin zagin nan da sunan wai cewa yan faida sun yi abu wanda da yawa nan yake nuna cewa wasu ne suke sponsoring kuma an kame su to zaka ga irin wa'in nan akwai da su kuma imma jahilci imma son zuciya to daga nan ka danna mana zaka ga wasu su kuma sun ji an ce shawar da lanhu gausi ne gausi gausi shikenan kawai ni ma ya fito ni gausi ne ni mahadi ne ku bi ni ku mun kaza ku mun kaza sai ga mutum kawai yana ta karairayi da sunan cewa shi gausi ne wani ma ya ce shi annabi isa ne wani ma ya ce maka shi dujal ne mahala wani ma zai zo ya ce dujal kowa ma zai faɗa abin da ya ga zai faɗa ah, shakaman network ya dawo ko o network ne na dauke assalamu alaikum wa alaika salam network ne dama yana daukewa ne eh, ya yanzu ya dawo ya dawo bismillah eh, ana samun matsalar network ne ko kuma yanzu ne in network ya tsaya da kyau jama'a ku sani na'am in ya tsaya da kyau da Allah kuna jina ku zana mini yes bismillah shek wani yana nan kamar yadda kullum muke faɗi shi kuma ɗan son zuciya ne sai kaga shi ma ya fara da'awa wayanda da suke wayannan da'awa kala kala din suna daga cikin masu mafi munin mutanen da suke cutar da mu a dariƙan tijjaniya mutum da ya zo ya ce shi dan tijjaniya ne dan neman jama'a ya je ya tara yara ya ci mutuncinsu ya ci amanarsu da yawa su suka kirkira hakika domin don ka musu biyayya za su halatta maka abin da yake na haramun don ka musu biyayya za su kirkiri karya wa shehuwar dalalun su jingina masa don ka musu biyayya za su zo maka duk da kake so da su yadda maka domin kawai su burinsu suna so su bautar da mutane burinsu suna so su yi amfani da wannan dama to irinsu suna nan suma da rikan tijjaniya to wa'inda kuma nake so in yi magana akai shine wannan da ka danna mana muryarsa zaka ji yana da awar cewa shi gausi ne shi annabi isa ne a wajen yan ɗarika shi kaza ne a wajen kaza shi kaza ne kai ka rasa ma meye da abin kawai dalili shine an ce shehu radiyallahu anhu gausi ne to tunda an ce shehu ibrahim gausi ne ya zaci dan an ce shehu ibrahim gausi ne yasa dukkan shehu ne suka rankwafa shehu ibrahim a ba wannan bane ai ba kawai dan an ce shehu ibrahim gausi bane shehu ne suka rankwafa masa in kaga dama ka zamo gaushi amma kun da mana da mu ji abin da yake faɗi To. a wurin kirista ko eh. su ka ga ba musulmai bane ba san ba musulmai bane balle su san mahadi ko ba haka bane eh ba su da mahadi ba dan ba musulmai bane balle su da imam mahadi hmm. amma sun san isa na sabkowa ko sun san isa na zuwa to a wurin kirista na ni ne isa ko ba haka bane ni ne isa a wurin kirista don ba san mahadi ba su eh, ba su sai da musulunci balle su da mahadi a wurin musulmi su kuwa wanda ba yan ɗariƙa ba ba yan faila ba su ko sun san imamu hadi duk musulmin duniya da an ce imamu hadi almuntagar ya sani ko su ko yan ɗarika tijjaniya yan faila su suka san gausi kina waɗanga mukamai duka ni ne bisa gare su sakuna ga al'umma su ba da gaskiya ni ne gausan zamani ga yau ni ne na hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zo akwai aikin da aka bani wanda ya raba mutane yadda kowane manzo ya zo to zai zo da abin da zai karar da mutane kowane wali ya zo zai zo da abin da zai karar da mutane na dai gaya muku babban aiki na la ilaha illallah muhammadu rasulullah kina duk musulmin duniya ya ji zakirai na sun shigo da la ilaha illallah la ilaha illallah ya muhammadu rasulullah la ilaha illallah ya muhammadu rasulullah la ilaha illallah محمد رسول الله إن اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما امر بالله ما امر بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kira na zuwa ga al'umma ke nasu yi imani da ni ne gausan zamani kira na zuwa ga al'umma ta duniya ba ta nan Kano gaba ɗaya ba ta duniya gaba ɗaya kuma na gayi in ka tarba ta intanet kana samu ta talabijin a waya a mimuri ko ina ka tarba za ka samu shekara ashirin ke yau da zuhuri na ce musu ni ne gausan zamani shi ne cikakken zuhuri ga mutum ce shi ne gausan zamani to an yi ne yana can Niger kuma ina hitowa nan Najeriya mm. ina hita Benin can Niger kuma na yawata sauran kasashe duka ina zuwa to abin kira na zuwa ga mutane su imani ne ne ga wasu zamani kuma na zo da abu wanda yake yi tarbiyya a san Allah bayan zikirin Allah ma ma'anar la kamar da ma'aisha da yake cewa ma ma'anar la ana ta kiran la ilaha illallah wa la ilaha ne ne ma'anar la ilaha illallah ta suka dan bada wai la khaliqa wala raziqa wala ma'budu ko wala huwa la mitu wa Allah shike kasha shike sai ban shine wannan ai shi Allah ta fa'arifu ne qabla an ta'budu ni kusan da kanun ku bauta min a hadithul qudusi don malamai sun san shi kusan da kanun ku bauta min idan ba ku sani ba ya za ku bauta ta shai tarika yayi sabon gausun zamani kenan to ai abinda yanda zaka gane son zuciya na mutanen mu eh. yanzu wani wannan bidiyon mu yanda rika kai zai zaga <laughs> eh, zai ce ga gausun ku ya manta cewa mahadinku ne gaushin zamani ah to in ka zage mu in ka zage mu yan dariƙa a matsayin yazo shine gaushin mu eh. to wani ma ya zagi musulmi a matsayin ga mahadinku ya zo ga mahadi a ya ce shi mahadi ne kuma ya ce wai shi ne fa annabi isan sannan kuma in ka zage mu to kirista ma kuma annabi isan su zai ce musu annabi isan su ne zo ka fahimce ni ka fahimce ni abin da nake so san maka da sako a nan eh. shine irin wannan shirmen da ake kirkira <laughs> mu ba mu inkarin mukami mm. wallahi wallahi ba mu inkarin Allah ya yi shi a matsayin gausi a wannan zamanin ba mu inkari babu inkari kwata kwata ba mu inkari mm. kuma amma ba dole bane mu bi shi ba mu inkari Allah ya turo shi a matsayin mahadi ba mu inkari mm. wa ma zalika lillahi bi aziz Allah ba ba mu inkari Hmm. ba mu jayayya Allah zai iya turo shi a matsayin annabi Isa wannan babu babu abun mamaki hmm. saboda me yasa sharaɗin shine na farko mutum ne ba dabba bane hmm. mahadi da annabi Isa dukkanin su mutane ne gausi ma mutum ne ba wai wani abu bane da ba mala'ika bane balle mu ce kai ka ci faul a na farko amma me ne mahallin inkarin mu shine ƙarya yake yi da ba don a ce ƙarya yake ba ƙaryar da yake yi ya sa ba mu yadda ba don akwai kame-kame akwai kame-kame annabi isa fa ba shi da uwa ai ba shi da uba uwa yake da shi annabi isa ba shi da uwa ba shi da uba uwa yake da shi hmm. sannan kuma annabi Isa ba ɗan Nijar ba ne, ba suka ga Nijar nake ba, kuma ba Bahaushe ba ne, ba suka ga Hausawa nake ba. Mm. Saka annabi Isa mm. ba ba be yanko ne irin haka ba, be yanko ne haka ba. Annabi Isa a matashi yake. <coughs> Alhamdulillah. Barka, barka shayi Alhamdulillah. <laughs> Sannan annabi Isa wayeye ne. Mm. ba za ka siffan wauta tare da shi ba sannan annabi isa ba jahili ba ne annabi mm. isa mai ilimi ne annabi isa mm. yana da mu'jizozi ba karam ba mu'jiza duk wa'innan abubuwan da na siffanta na siffan annabi isa wanne ne ya cika an san sa a gari kowa ya san sa yana da iyayensa nan, ma 'yan garin su ne kai da kana cikin garinku da gidanku an sani a wani dare ka faɗo daren Yesu wani dare kai daren Yesu ka sauko a wani dare ne babu mm-hmm. to irin wannan sai su zo sai su mannu su zama kaskawa tijjaniya suna shan jininta shikenan sai a zo sai makiyinku makiyinku duk adadin shehunai da suka fi milamilai mutum zai zo har gidanmu ni ka zo har gidanmu wai kuma ya ka ɗauko wannan bara gurbi sai ka zo ka ce da shi zaka kafa mun hujja bayan ga mahaifinmu ko ce ga shehinmu wanda shi a wajensa ne nake koyon dariƙa ni ba kama hukunci da shi ba ka zo ka har garinmu ga shehunai kaca-kaca a rayayyu a yanzu kai ga maulan mu shak ɗayar suman bauchi ga maulan mu shak ibrahim sale ga sunan rayayyu kana ganin akwai shehunai kaca-kaca duk wannan ba za ka hukunci da su ba sai ka zo sai ka samu wanda kai kanka ka san kaska ne musulunci kanta in mun bari muka ce to mu dariƙa mun kore shi ya da ka shi a musulunci mahadi <laughs> ne annabi isa ne <laughs> maganin matsalar da ake faruwa kenan matsala ce wannan mhm. sannan ba mu da ba mu inkarin Allah ya yi shi a matsayin mahadi ba mu inkari Allah zai iya yansa mahadi amma ina da yaƙini mahadi malami ne mahadi yana da ilimi shi kuma ba haka bane muna da yakini cewa mahadi zai bayyana ne da sharifta ta bayyananniyar sharifta ta ɗariƙa ta hanya wanda zai zama mutawatiri ko da ba zai mutawatiri mahadi zai bayyana ta hanyar da manzon Allah faɗa sunansa kamar sunana in ji manzon Allah sunan mahaifinsa sunan mahaifina zai zama suna ne mai suna Muhammadu ko ramzi na Muhammadu ɗin duyi dai zai zama kuma sunan mahaifinsa sai ya zama abdullahi kai ko ba haka bane sunanka kaga anan ka samu sabani da mahadi sannan kasancewarsa gausi babu mamaki amma gausi yana da kyau ya zamto bai da irin wa'innan dabadin wa'innan da'awar da ya guda biyu ba don ba mai magana kansa ba dai ya zama gausin unguwansu haka ne ba komai ya zama gausin gidansa fasagasa wallazi min shi'ati ala ladhi min aduwwi fa wakadahu Musa fa kada alai wanda suke inkarin gausi in kai naushi ma in kai naushi sunan ka gausi fasta gasahu an nemi a gaza ka bayar hmm. in kai taimaki wani wanda za a dake shi ka kwace shi kayi taimako a wannan ma'anar ka yi gausi kayi a gaza to amma da ma'anar itsilahin sufaye baka cika ba akwai sharuɗa na shehunta shi yasa duka muke so mu zo mu biya irin wannan wal shehi ayatun idza lam yakullahu fama huwa illa fi layalil hawa yasri duk wani shehi a ɗarikance mu muna da sifofin da muke auna shi in bai same su ba to wannan na yawo ne a cikin duhun dare na son zuciya to wannan dalili yasa muka ga wajibi mu kada takardu mu buɗe faifofi mu karanta abin da ke cikin littafi ma wara sitar ko ma wara sitiri na cikin faida kar wasu bara gurbi suna zagowa suna kwasan mutanenmu a irin wannan za ka ga wasu 'yan shi'a ne wasu ma 'yan shi'a ne wani ma ɗan izala ne wani yana nan ɗan izala ne irin yanzu wannan da muka saka muryarsa kai da ji ka san ɗan izala ne sai kawai ya saka rawani ya zama shehin ɗarika a lokaci ɗaya ya yi damfara tunda kawai ɗarikan ya ɗauke ta a matsayin calbi rike wani eh? wanda muka saka yake maganan cewa wai wai to shehu ibrahim ni ɗan ɗarikan tijjaniya ne cikakken ɗan tijjaniya O bidiyon farkon da aka saka wannan. Eh mana dan izala ne. Ban shehu. To ana samun dan shi'a, ana samun dan shi'a. Shi ma zai shiga ya soke sahabban annabi ya fake da sunan tijjaniya. Eh to amma shehi kaman kan da ake cewa wai shi'a suna kusa da tijjaniya bi ma'ana ah, eh, akwai eh, tijjaniya shi'a. Shin ka yarda da wannan duka? Ya za a iya ce na yarda da shi. Ai ba ni bane mai yarda da shi. Na, okay. Ni ba ni ne zan yarda da shi ba. Shehu Tijjani radiyallahu anhu ahli sunna wal jama'a ne fahimtar sa ce yani ahli sunna wal jama'a ne a wannan ai babu sabani bila wala khilaf sannan kuma ya yi magana da kansa a cikin littafinsa ya yi magana ya kawo sufan da dole he mutum ya cika zama dan tijjaniya a ɗarikan tijjaniya ba inkarin wali ma balle inkarin sahabi balle ahalu badr ba inkarin waliyai ma a ɗariƙan tijjaniya na'am balle sahabi mm. saka kalmar mutum mutumin da ya zagi sahabi me ya alakan shi da tijjaniya kuma shi shi tijjaniya sahabin da ka zaga ya ce ya fi shi to yana alakan ka da shi na'am ya idan zagi wani kuma in ce bai cika ba kuma ga wanda shi ya tabbatar min shi bai kai wannan ba kuma kuma yana bin shi to yana amfanin ta ma to ai bai kamata ka yi shi ba na'am amma wannan bayani ne wanda shi ma babi ne mai faɗi wasu da ka gani yanzu ana buɗe zawiyoyi za ka ga kamar tijjani na mashi'a ne kowa ya sani kwanaki mun je mu wanda akwai bidiyo na da na san za ka wannan tambayan da na saka maka da ni da sai da abulfati da sai man junaido Sheikh junaid abdul abulfati mun je mu gaban maulan mu shek dar su bauchi wannan lokacin mun je mu muka yi bidiyo muka tambaye shi wanda yana nan a media na'am mun je mu gaban mu muka gabansa muka tambaye shi lokacin da wani dan kunan bakin wake ko kuma dan hayan danga ya zo ya ce wai tijjaniya da shi a ɗaya ne ya ce shi malami ne ya fara wa'azi ya fara zage-zage da shauransu to sai muka ga cewa duk daga dalilai bayi da shi amma wasu suna neman su cuɗanya su fake da wannan sai muka bi muka bi wajen shehunanmu amma wanda muka sake shine muka je na wajen Maulana Bashir Kasim Bauchi a wannan lokacin sai da sitin sa ya fi na kowa tashi hmm. kuma shi ke magana da muryar ɗariƙar Tijjaniya da muka je sai muka saka kowa ya ji kowa ya ji shayi da bakinsa yana faɗi hmm. yana faɗin cewa Shehu Tijjani ya yi magana shi ma abin da na faɗan nan yake cewa ina alakar wanda yake zagin sahabi kuma da bin shautu jani ai ba ta ina wani amfanin bin shehu tijjani mm. ka ce kai baka yadda da sahabi ka ba sahabi ka tsitsine musu shi kuma shautu jani ya ce wallahi sun fi ni sun fi ni daraja ka bi wanda a wajenka tsinannu sun fi shi ina alakar ai babu alaka kai da kanka ka warware shi shautu jani ya ce sahabin annabi Alaƙanmu da su sahabbai kamar tururuwa ce eh, wacce take tafiya da nauyin jiki da kuma tsuntsuwa mai gudun tafiya wanda tsuntsuwa mai gudun tafiya din nan ana ce mata sayarul qada Allah ji kan malam a wajen fasara yana ce mana wannan kurciyan ana ce mata kurciyan kargo kurciyan kargo yace idan ta yi tafiya tafiyan kilomita ɗari ko kuma ta yi tafiyan kwana bakwai sati idan ta zo dawowa duk bishiyan da fuka-fikin ta ya taba ganyen da ta iya gane bishiyan kuma za ta taba shi ta kuci to shi ta ne ya sifanta sahabbai da wa'innan baiwar tana da mugun gudu ba ta gajiya sannan ya ɗauko ya sifanta sahabbai da wa'innan baiwar sannan ya ɗauko shi waliyi a mukaminsa na waliyi katimul auliya'i ya siffanta kansa da tururuwa to ya za ka yi kuma ka ganar da ni cewa ga wanda tsinannu a wajen ka sun fi shi kuma shi kake bi amma shayi a nan sun nuna cewa ba su zagin sahabbai ma eh, in kuma an ce la'ana a cikin littafansu ah, Allah Allah ya eh, la'ana abu ne mai kyau wanda Allah ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amma zagi ba su zagi la'ana abu ne mai kyau eh wai la'ana ai an yi Allah ya yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma zagi mummunan abu ne bai da kyau kuma ba su to duk wanda ya faɗa haka Allah Allah ya la'ance shi tunda shi abu ne mai kyau wai yazu billahi shay a a sarki zaki mai wai yazu billahi ciki kuma amma a fahimtar sa tunda la'ana abu ne mai kyau to Allah ya Allah ya la'ane shi shikenan abu ne mai kyau to to masha Allah shi ya faɗa haka ya ce Allah ya yi annabi ya yi abu ne mai kyau sai na ce to tunda abu ne mai kyau ban bukatan in mai bayani shi ma Allah ya la'ane shi sai ya ce amin tunda abu ne mai kyau in fa ka eh, fahimci karatun bi ma'ana ba kaman wai mummuna addu'a ne la'ana bi ma'ana addu'a ne da wanda Allah ya yi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yi amma zagi kaman kan da shi'a suka nuna Imam Ali ya hana su zagi su ba su a zagi gaskiya ne wannan gaskiya ne to wannan ala ayi halin za mu zo kan wa'innan duka wa'innan masayin din mu da abin da muke so mu tabbatar maka shine akwai wa'inda dai yan shi'a ne amma kuma suna ɗauke da cewa ɗarikan tijjaniya akwai wa'inda yan izala ne suna nan suna cewa su ɗarikan tijjaniya mhm. akwai wa'inda suna nan yan izala kuma suna claim ɗarikan tijjaniya ba ga irin su ba suna sakawa a bidiyo ana ana yadawa Oke yi wannan ƙarya. oke to. Wai kan karatun nan ba mun ce za mu faɗi iya abin da shi Shehu Brian ɗin yake kai ba ne? Haka ne. To ko ɗan ɗariƙa ne ya saba da maganar kuma da a jingina faida za mu ce bayi ce. Haka gaskiya ne. Shine babban damuwar mu. Haka ne. Wanda kullum kuma mun yi magana mun ce shine mu ba mu soki mutum ya yi shi'a ba. Okay. Da su ma ba su soke mu ba. Amma abin da ba mu so shine kar ya zo ya rikita kan salbin mu a gagara gane ina ne aka dusa. Shine abin da muke magana. Na'am. Na'am. Sannan abu na gaba shine kamar yadda muka faɗa muna kawo asnaf to za ka ga irin wa'innan wannan ya sa dalili dole mu zo mu yi bayani akan wannan abu na farko wannan littafi kashifal ilbas an faidatul khatima bil abbas wanda shehu radiyallahu ya ba wa shehunnan dariƙan tijjaniya a matsayin ita cewa ita ce bayani na dukkanin abin da ya shafi faida hmm. kuma da yawa wasu mu suna da shi za mu ɗauki wannan littafi za mu bibiye shi amma kamar yadda na yi bayani cewa wannan littafi abubuwan da zai zo mana da shi zai zo mana da abubuwa da yawa da yawa wanda daga cikinsu dukka shehur dalalu da kansa ya yi babi wa'innan za mu ji daga bakinsa can mun faɗi cewa mu ma za mu shigo da namu bahasin a cikinsa domin dukkan abin da mu muka gani muna buƙatar mu ƙara fahimta kanmu ko mu da 'yan uwanmu za mu yi ƙoƙari mu sako abin da muke ga zai kawo fahimta a cikinsa albarkan annabi sallallahu alaihi wasallama to abin da littafin kasu ibas ya kunsa shine na farko ya kunshi mukaddima wanda magabaci ya gabatar da littafin sannan kuma akwai babi na farko wanda yana da fasali guda uku fasali na farko zai magana akan hakikanin ilimin tasawuf da asalin talqini me zai sa a ce maka sufi wanda kuma abin mamaki idan mun je wajen za ku je hatta wa'inda suke zagin mu da sunan cewa mu 'yan ɗarika ne don an bibiya shehunansu irin su ibn taimiyya irin su eh, ibn qayyim dukka da a mai da su cikin sufayen idan sun kirkira an ce kaza ne tuka za mu ji da asalin talqini a cikin musulunci alakkana maka dariƙa ka karɓa. wannan ba wani abu ne wanda zai zama sabo sannan da mu ji irin abin da yake magana akan zikiri da abin da ya shafi usuli da tarbiyya da abin da ya shafi a taro a yi zikiri a taro a karanta alqur'ani da abubuwan da ya shafi meye faida su waye ne yan faira mecece faidan kanta wannan duk zamu ji wanda yana da tasiriya da muhimmanci sannan kuma mu ji ilimin zauki na ilimin shari'ati wal haqiqati ilmul batini wa ilmul zahir duk mu ji irin wannan abin duk mu ji daga cikin wannan karatun da zamu tafi sannan zamu ji abin da ya shafi kamar yadda muka faɗa tarbiyya cikin ɗarikan tijjaniya zamu ji inkari da ake wa sufaye yaya suwaye suke inkarin suwaye ne waye cancanta ya inkari me inkarin kansa kuma wani irin abubuwa kai yi waliyai na izaya da cutarwa duk za mu ji wa'in abubuwa sannan za mu ji bayani akan abin da ya shafi ganin Allah yanda za mu ji ana ce sufaye sun ce ana ganin Allah to za mu ji me suke nufi da wannan ganin yaya ganin yake kuma me suke nufi da shi sannan za mu ji magana akan abin da ya shafi wato kallon zatin ubangiji ba ana maganan zatin manzon Allah ba duk zamu zo ga wannan abin da ya shafi su fana'i abin da ya shafi su maratib na mukamatu na wilaya abin da ya shafi dukkanin mukamatu na ibada da mu ji abin da ya shafi maratibu na zuciya za mu ji abin da ya shafi tarakiyatu za mu ji abin da ya shafi duk irin wayannan duk za shigo su zamu yi bayanin su kuma tare da bayani da daƙaƙƙen bayani albarkan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan gyara kayanka ne bai zama soke maraba ba kuma wannan kayan mu ne in ka dama ka ban mu da shi za mu ji abin mu kuma za mu yi aiki da shi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh na'am akwai video na karshe fa kamin ka uku ne wanne ne bidiyon karshe ne na'am eh ka mun saka biyu sauran daya to na'am na'am a sa mana mu to masha Allah Shima Allah ne. Kace shehun namu Aliyu Sise. Shima Allah ne. Kace shehun namu Aliyu Sise. Shima Allah ne. Ya Bakar Chota. Shima Allah ne. Kace shehun namu Jibrima. Shima Allah ne. Kace shehun namu Jibrima. Shima Allah ne. Allah ne aliyu arazimi shi ma Allah ne mutum shehu namu abul fatihi shi ma Allah ne mutum abdullahi mai kano shi ma Allah ne mutum Allah Allah Allah Allah Allah ne Allah Allah ne farkon nan ma Allah ne kuma kashe nan ma Allah ne Allah Allah ne Allah Allah ne kace komai Allah ne kuma kowa Allah ne Allah Allah ne Allah Allah ne To shayi wai wahadatul wujudi suke nufi. Now. To ai wannan kamata yin ware wai babi guda rana guda? Na'am. domin malam shubra yana cewa wai fa in hada an nahajin nabiyyi muhammadin ala nahajihi ma ishtufawa fawa hamidu hmm. yace da da a samu wani ya kauce daga tafarkin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace to ni kan da ina nan akan tafarkin annabi muhammadu don wani ya kauce akan tafarkin manzo Allah ba zai sa ni kuma na rabu da annabi muhammadu ba kuma yana faɗin cewa ayan nasu khallul hazla waqfu muhammadan wa illa tarawni dahar jaddubara'i yace ya ku mutane ku kiyayi wasa ku bi annabi muhammadu in ba haka ba matukan zamani za ku yi ta tafiya ni ba ni ba mm. babu ni babu ku tafiyar ku daban tafiya ta daban amma kafin mu wuce nan kar ya zama mai sauraro ya ce a to ai to to ko maya ne koya musu aka yi ni kuma na kawo maka yanda shi shawar dalanu ya faɗa hmm. shi din na ya ce shi bawan Allah ne fa Ibrahimu Abdullahi bil hikwi la'izun fala yaktashi naban wa kaidan wala Ya yace ni shi Ibrahim bawan Allah ne Abdullahi fa bawan Allah ni bawan Allah ne bil hikwi izun na kuma yi riko ne da kunkumin sayyidina Rasulullahi ma'ana na fake ne da garkuwan manzon Allah ni annabi ne na. sai haka da na fake da manzo Allah ba na jin tsoron wani kaidin mai kaidi ba na jin tsoron sukan mai kaho ba na jin tsoron mai sara suka duk ba na jin tsoron su kowa ya faɗa abin da zai yi ba na jin tsoron ko mutuwa ne ba na jin tsoron a yanzu mutu musiba ma da annoba ba na tsoron su balle mutuwa ban tsoron ta da me yasa na san da wanda nake tare ina tare da annabi Muhammadu sannan yana ce nusalli kama kanan nabiyyu musalliyan nasumu kaza na Kafu, sabila sumaydi ya ce muna yin sallah kamar yadda annabi ke sallah kuma sannan muna azumi muna bin hanyar annabin nan jagora sadauki wannan fi kula nubki nuridu siratahu na hujjuka hajjil hashimi mutabba'i muna ciyar da dukiya ba mu bari ya saura kuma muna yi ne don muna nufin tafarkin manzon Allah muna yin aikin hajji kamar yadda annabi Muhammad ya yi aikin hajji nukarriru haqqan la ilaha suwallazi lawul khalq wal amru al azim at tamanni muna ta maimaita la ilaha illallah kullun aikin mu kenan la ilaha illallah babu wani Allah sai Allah kai yace wala qaddara saqalan turran annana mutamassikuna bi al adnan duk halittan Allah sun sani mu muna rike ne da sunnan annabi Muhammad kuma wannan abin da gaske ne ke gaya maka sun sani cewa shehu yana rike da sunnan manzan Allah domin inda zan baka misali za ka yi mamaki musamman munan kasashen mu na Afirka duk wanda kaga ya tsaya ya ce Allahu Akbar ya kama hannu ya sa kirji sunnan annabi ne ya kwaikwayo amma silar koyarwa shi Ibrahim duk wanda kaga ya tashi ya yi tara ya yabi annabi Muhammadu ya yi tara ya yi tara ya zuba kirar wa manzo Allah wannan sunna ne mai kyau sunnan Allah ne kuma sunnan manzo Allah ne kuma sunna ne wanda shi Ibrahim shi ya kafa ta ya dabbaka ta hmm. duk wanda ya tara mutane ya karanta musu alkur'ani ya tara mutane ya haddatar da yara ya bude musu makaranta da tsari irin da ake yi tsarin tafis dukka da aka ga sunnan shehu da ne shi ya kaba wannan tsarin in an tambaye ka waye kafin zuwan sa ya bude wannan makaranta irin tsarin da ya zo da ita wanda yanzu ake yi za ga babu kuma da ɗan izalan da ɗan shi'an da ɗan ɗarikan da mai dukka yanzu da yawa ita ake amfani da ita duk wanda zaka dinga ganin kaloli kaloli Wai da duka wannan sunan annabi Muhammad ne ana kwaikwayon wanda shi ya raya wayannan sunonin man ahaya sunnatan kad umitat ya raya sunna ne wanda an kashe wannan sunnan wanda manzo Allah ya faɗi falalan wanda ya wannan aiki suna nan da yawa wanda ban isa in haddade su ba saka mutum ne mai kokarin bin sunnan manzo Allah kuma halitta dukka sun sani akan wannan abun nahanu ulada rasul kitaba wasal kitaba wa nahanu ahlul hajj wal arkani mu ne wa'inda muka karanta alkur'ani ya ce ka tambaya ka ji tambaya alkur'ani mun karanta alkur'ani mu ne wanda an yarda da mu ne ma'abota aikin hajji tun a zamanin sa aikin hajji dai dai dai dai dai dai dai dai ba wasa ba ya kana tun kafin jirgi sai da bi ta kasa ya je aikin hajji tun daga kaulaha ya bi kasa ya hau kasa ya hau moto ya hau abin hawa babur ya shiga jirgin ruwa sannan kuma ya bi kasa daɓe ya isa garin makka tun kafin jirgi ya hau haka ya tafi ya je aikin hajji da wannan tafiya a ƙasa kafin nan kuma banda wanda aka dinga tafiya a jirage duk wannan yana a matsayin shi Allah ne duk wannan yana a matsayin shi Allah ne na'am sannan kuma duka wannan yana cewa ala fasadu anni uhibbu muhammadan wa abgudu kufranan kanarin tulahabu tulahibu ni din nan ku sai da ina son manzo Allah kuma ina kin kafirci kaman wuta wanda take kuna to amma abin da dan yi magana anan shine wannan waƙoƙi da aka yi mu ma kaza ne mu ma kaza ne su da kansu sun san ƙarya suka yi shi sa ƙarshe suka ce ashe wahdatul wujudi ne muke nufi ma'ana suna so su yi tawili akan bayanin da suke yi akwai babi mai girma a babi na tasawuf wanda ina so idan mun zo karatunmu kawai ba wai kuma zan zo ne na yi kawai abu ba ba ba a duk wanda ya ce wane wane wane wane Allah ne bitta'ayin ya ayyana wannan kafirci ne ba a ce ma wani Allah ba a ce ma wani Allah Allah kafirci ne kawai ba a ce ma wani Allah amma akwai hali hali yana itiradi ba ka ce kai Allah ba ka ce kafi Allah ma kai kuma kafirce ba ba fa ka ce kai Allah ba eh. hadisi ya inganta wanda yana kyautar tunna cikin sayo muslim ah. hadisi wanda ɗaya daga cikin sahabban annabi manzo Allah na bada labari Hmm. Ya ce a zamanin baya wani daga cikin mutane ya shiga jeji yana cikin tafiya Ya yi tafiya yi tafiya yi tafiya bayan ya yi tafiyar a kan raƙuminsa ruwansa yake abincinsa yake yana ɗan kwantawa bacci ko sai ya tashi ya ido bai ga raƙumin ba ya zauna a jeji bai san gaba bai san baya ba har ya bari zai mutu ya kwanta bacci kawai ya buɗe ido kawai sai ya ga raƙuminsa a kansa sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya ce Allah kai bawa na ne ni ne Allahnka ya gaya wa Allah ya ce Allah kai bawa na ne ni ne Allahnka manzo Allah sai ya ce akhta min da tilfarki, kuskure ne ya yi saboda tsananin farin ciki ya shiga cikin ɗimuwa na jazba ne to akwai hal akwai hali da takan bijiro wa mutum irin wannan halin ibn taymiya ya ce za ka iya cewa babu komi a cikin riga na sai Allah kuma kana nan kalau in ji bin taimiya Okay, washe wannan jazban nan yawanci ana faɗa akwai waɗanda ba su yi karatu ba sani ba. Za mu zo mu yi bayani. Shi eh, amfanin karatun kenan yau. A takaice kamar ya fita hankalinsa ne ko dai a'a me ake nufi da shi. Shi jazba wani hali ne ko bakin ciki ya same ka ko farin ciki ya same ka ko abu ya fi karfin kanka sirri ya zuba ya fi karfin kanka. Hmm. Amma ba ya fin kwana uku. Hali ne wanda ba ya fin kwana uku. To irin wa'innan yanayi mutum yana iya furuci da abin da ba a faɗi. Amma kuma suna nan duk wannan damu zo karatu in Allah da zai kawo muka yinsa. Shi yasa muka ce a koma gida ɗin mu koma gona. A koma a bibi abin da yake akwai Allah ya taimake mu. To abin da yake so na yi magana kenan akai. Saka akwai babi na maganganu daban-daban mun zo za mu tattauna su. Allah ya ba sa dace. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to jama'a gaskiya mun samu matsala da ɗayan namban da kuka sani mun samu amma bai mu fara ba yan tiktok dama wanda suka san wasu nambobi na daban za su su kira kan wani yau shai ya fara wannan karatu kai da baka samu ka kira yau ba ka yi hakuri a gobe jibin allah idan shehu ya zo a next week ranar asabar yana sa shi ya zo za ka eh, samu eh. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga tiktok Na'am kola ya koyi kaɗan daga muryanka ya sunan ka daga yana ke kira? Na'am sarki zaki suna na Adnan Al'alawi. Okay Malam Adnan Al'alawi. Uh, kana tare da Shak Malam Nasir Shak Ado Musa Tufawa Balewa kan wannan layi. Malam yana ji yana amsa. yana ji yana amsa ba. da farko dai wata dan ah, janyo hankali ne na Allah game da mu kolas wanda muke kira in ana irin wannan programs din eh ya kamata idan mutum zai kira da yake a baya ma muna na kira a maimakon su yi tambaya ta ilimi ko kuma su saurari abin da niyya daya su bar akida in ana tattauna irin wannan an gayyaci malamai a ajiye akida a gefe addini ake har aka ce akida za a kai kana ganin kai izala ne wannan shi a kuma lalle zo ne kai nasara to addini kake yi wa ba gaskiya ne bibiyar shi zan irin ya san cewa ba addini yake ba sai yake so ya karewa saboda haka mun gode maka mala al'alai game da malamai eh ƙasar za su kafa hujja a matsayin addini ya kamata idan dan izala ne zai kafa wa shi a ko tijjaniya wannan abin da zai dauko ya tabbatar da cewa wannan ya inganta a tijjaniya na gaskiya ko a izala na gaskiya ko wasu ma yaki suke da wannan abu Masha Allah. Ni Okay, 'yan shi'a. To, na'am eh wanda ba mu ba sai na ji daɗi wannan program din nan da malam yake yi sai aka samu wasu wanda suke ikirarin su ah, mutane ma'ana mahadi su gausi ne da sauransu wanda kuma ana iya samun wani ya zo ya kafa hujja ya ce waɗannan dariƙa ne kuma ya ce lalle sai sun yadda wannan ɗan dariƙa ne dan Allah an yi adalci a nan ba ya adalci ba to ma haka ake mana sai a ɗauko wani wanda lalle sai mun yadda shi ma shi'a ne ya kamata malamai dan Allah dan annabi guyo junan mu adalci mu madiya ne dalibai ne muna gubiyar shiri ya kamata idan an ɗauko sai mutum ya tabbatar wannan abin ko da hadisi ne sai a tabbatar da ingancinsa shin ya inganta shi a suna aiki da shi ko ba sa yi da shi ko da a tijjaniya ne haka masha Allah masha Allah al'ayi mun gode malam yayi magana akwai wasu ɗan shi'a waɗanda shiga rigar tijjaniya kuma su dinga fakewa da haka su zagi sahabbai. Eh. Dan Allah ko wani wanda malam zai iya faɗa mana ya ba mu misali da shi wanda dan shi'a ne kuma ya aikata haka. Tun da san malam ba zai abu babu ilimi kan wani wanda ya taɓa aikata haka ba. To, masha Allah, malam ya yi bayani. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, mun gode, mun gode, mun gode. To, ah, bismillah shek. To, alhamdulillah, na ji tambayan dan uwa da ya shigo eh. ya yi magana kuma zan ce tabarakallah masha Allah na ji daɗin jawabin sa sai dai ba na son na fita a topic ɗin da nake kai topic ɗin da nake kai abubuwa ne wa'inda na ji bai suka a kai ba shi yasa kwata-kwata bai zama wani abu ba amma abin da ya tambaya akan cewa shin akwai 'yan shi'a da na ce akwai 'yan shi'a ana samun su wanda suna fakewa su yan ɗarikan tijjaniya ne kuma su zo su soki sahabbai ga sunan kaca-kaca ai ba wasu ba su kai a kama sunan su bane amma kuma an zo ana kafa mana hujja da su ko muna sane wasu ma har mun yi ta tabarza da su bani bukatar sai na kama suna in ce wane ne dan ko na sa mutane su bi su ji zagin da zai yi ko wani abu ni bani bukatar wannan sai dai kuma a matsala ne wanda an tattauna ta da Sheikh Burhanuddin game da cewa yan shi'a suna zagin sahabbai ko ba su zagi ya kuma yi kokari ya kawo a littattafai ta wannan kuma abu ne wanda ya rage kai ka je ka yi ta haƙiƙi ko ka gane cewa eh, ko kuna kore wannan abubuwan ko babu duk wannan Allahu ta'ala ala amma abin da yake a zahiri da bayanin da na yi dai akwai wanda suna da'awa da sunar ɗarika kuma ba 'yan ɗarika ba ne 'yan shi'a kuma mun san su kuma su ma sun san kansu wanda da yawansu shine wanda sarki zaki ka tambaya wanda suke cewa a tijjaniya ka yi bayanin haka ko shi a tijjaniya nan shafin ma sun zazzo da yawa sai aka bani bukatan wahi kama sunan wane wane wanda ma ba su kai in kama sunan su ba Allah ya taimake mu mm. to masha Allah shak yayi bayani ah, mu yi hakuri eh, kamar kan ne magana shi dai mu ta dokan kira akan TikTok kenan saboda na samu matsala da number dina Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu Kola daga TikTok. Eh, Kola ya sunan ka daga ke kira? Eh, lafiya, kala Kola ya kuri dan daga muryan kamalan ya jika ya sunan ka daga ina ke kira? To, Malam Nura daga kasar Libya, kana tare da Maulana Sheikh Man Nasir Shekadu Musa Tufa Baliwa kan wannan layi.

Masha Allah. mun gode sosai mun gode Allah sa karkari, alkhairi masha Allah. Gaskiya. To Allah sa ka alkhairi. Okay. Jama'a ku Mun sa kira shi dai da kikan TikTok. Eh, gaskiya mun samu matsala To, uh, alhamdulillah karatu da ya mana gaskiya ya shiga sosai, kuma mun fahimta ko mun samu amfaninsa halka ta farko kenan da muka yi da shayi. Uh, kuya kuri minti daya. Kola na baka dama, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Ramtullahi ta'ala wa kola. Assalamu sarki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga ke kira? Sunana Tijjani. To malam Tijjani kana tare da shak malam Nasir Shak Ado Musa Tafawa Balewa kan wannan layi. Eh, tambaya so shai. yana jin ka. Tambaya na na farko na an samu shi ai ni ba shi ka tambaye ga wanda ya wazi ni za ka min tambaya <laughs> tambaye mala ya kuri Allah ya gafarta malam eh, muna jin malamai suna faɗan cewa eh, babu babu mai sanin Allah sai Allah babu me babu sanin Allah sai Allah okay babu mai sanin okay to shin da gaske ne malamai suna sanin Allah wanda suka yi malamai sosai masana Allah sai da gaske ne suna sanin Allah to uh-huh. wannan shine tambaya ta assalamu alaikum ya kuri kamin ka sauka bari tambaye bari tambaye bari uh, tambaye wa shehu clay kamin ka sauka shai ka fahimce shi wai malamai suna cewa babu mai sanin Allah she Allah to shin in dai an ce babu mai sanin Allah she Allah shin da gaske malamai suna sanin Allah wai shai ya in ajiye shi ko tambayan yayi ya ce tambaya biyu ne ko? Eh, wai ɗaya ni zai wani ko ba ni ne karatu ko malam. To ni to eh. Eh, wai shi tambayar tambayarsa. Eh, to ai tambayar abu ɗaya ne shi ne, ni ne na ce babu mai sanin Allah sai Allah ko Allah ne ya faɗa ko annabi ne ya ce. Akan cewa babu san Allah sai Allah to in mun zo biyawa sai in mun zo muna maganan an san Allah sai ka kawo hadisin zamu yi bayani. yau bai shigo cikin karatun mu ba mun gode mun gode Allah ya ka da alkhairi bari mu aje shi mu ɗauko sabo Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola Lafiya kalau kola ya sunan karge na ke kira? shai yana jin ka ya sunan ka daga ina ke kira ah, To Malam Mustapha kana tare da Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa kan wannan layi. Masha Allah ina fatan alheri. To Masha Allah baka da tambaya ko? Ah, to mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Next caller. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum kola. Bari mu ɗauko sabo. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Na'am kola ya sunan karge na ke kira? To, masha Allah, Malam Shafiu Sa'adi, kana tare da Maulana Sheikh Man Nasir Sheikh Musa ta fama balewa kai wannan layi. Ni kana kai sana ta zanyi malam dama kusan shekara yadda kusan biyu na biyu shafin sarki zaki. Ba ba samu damar gaisa sai yau. To, masha Allah, mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. Na <laughs> na gode sosai. Na gode Allah ya saka maka da alkhairi. Insha Allah mun gode mun gode bari mu ba wani dama. da Allah kuma da yan tambaya su yi tambaya saboda ba za mu daɗe ba saboda number mu bai aiki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola. Wa alaikum salam kola ya sunan kirga na ke kira? ya sunan karge na ke kira to malam muhammad umar kana tare da shak man nasa shak ado musa ta fawa balewa kan wannan layi daya muna amsawa ni ba tambaya ba ce kawai ina so da ni jan hankali don allah mu mabiya idan ana karatu ko rabi wasu abubuwan suna kan sukan tayar mana da hankali musamman abin da ya shafi bangaren izala malaman tijjaniya suna yi wa'in izala ne idan suna kan tijjaniya mu biya abun yakan daya mana da hankali wallahi wasu maganganu ba su mana daɗi musamman a shafinka wasu kan zo mutum yakan taɓa janibin mutuncin ka kai kanka ba wai kai sarki zaki ba duk abokin wasa, duk lokacin da ya tashi da ne wata magana za ta ga magana ta yi ta yi nuni kada shi ma wance ne zuwa ka zai sake taɓa nasa sai zama kamar haɗin kan da ake so a samu ba zai samu ba. Wannan shi ne kawai kira na gare mu. Allah ya saka maka alkhairi mun gode. Wannan maganan ka tana da ma'ana tana da amfani sosai gaskiya ne duk wanda ya yi wa kansa ka je ka zage wani a ka zo ka comment ka zage wani ha ka je ka je ka je kiyo ba kai bayani Allah ya je ka gaje shi me maka ka zage shi yasa wannan kyale su kawai yan comment muna musu magana sometimes har na zo na blocking ma sometimes shi na gani kamar ma blocking ma da magana ma bai da amfani saboda mutum a ce ka girma dai ka mallaki hankalinka ko saba baba bai kamata a gaya maka ba kawai kai sai ka je kana zagi mutum haka da mahaukaci dai ne kawai ka je kana zagi mutum kawai kawai ka kana zagi mutum kai da mahaukaci duka ɗaya ne yasa kola Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode sosai ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh next caller Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Ubay Muhammad Jibde daga Bauchi. To, Malam Ubaidu Muhammad daga Bauchi, kana tare da Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa kan wannan layi. Na'am, ina wa Malam barka da zuwa. Malam yana jin kai na amsawa. Masha Allah. Sannan kuma da kai sarki zaki irin kokarin da kuke dai Allah ya taimaka Allah ya daɗa musulunci da musulmai baki ɗaya. Amin ya rabbi. Ina da eh, tambaya wa wajen malam. Malam yana jin ka Allah sa ya gane. Tambaya na dai ne ni dai ba ɗan ɗarika ba ne amma malam ya yi haƙuri a ah, irin kamar abubuwan da suke faruwa kamar a ɗarika ɗin nan. koyi misali wani malami ya fito ya ce ya ba mu wani aljanna ya ba mu wani kaza ina to idan ina so a tambaya min malam shin wannan abun kan da gaske ne ko kuma dai a'a abun dai kawai su ma masu yin wannan din da ba su fahimci dariƙar ba ne ba very good very good question tambaya na na tambaya na na farko kenan sai kuma abu na biyu da Allah yana bawa dan uwa hakuri da cewa idan musamman kamar idan ka hada malamai haka irin haka dan Allah mu mabiya kamar yadda wanda ya saba yanzu dan Allah mu dinga ba juna mu hakuri dan sau tari za ka gama su karan kansu malaman idan abun sun sauka ma su ne su zaka ji suna gaisawa suna wasa su a tsakanin su babu wannan abu sosai su kama ko da kai hira da wani um, malami shi ana sunansa Malam Dahir sosai gaskiya yana suna ziya eh, da da ai da kamin Facebook suna zuwa su haɗu ne shi da Malam Musa kuma ba ga ya nuna cewa ya je har gidan malam musa suka fira suka ci abinci tare to Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode sosai mun gode to malam zai baka amsa insha Allah Kola, next kola tsaya malam zai baka amsa bismillah shek Na'am, tambayan da dan uwa ya duk da bata cikin topic na cewa wai ana bada aljanna. To gaskiya ni ban san yaya ne bada aljannan nan ba na farko kin. ban san ya ne misali kawai wani ya ce na baka aljanna ban san ya ne gaskiya ba da aljannan nan ba eh wai in ji shi eh. raba aljanna to ai shine ban taba ji ba ni ban taba ji an ce min wani an baka aljanna na san dai da ana barwa da an bani ma gaskiya ban ji an faɗa ba to amma idan ana barwa maybe in mun zo karatu a littafin zamu je da aka bayar shine bayanin amma kuma akwai abin da ake ce mishi bishara misali mutum ya ce in kai la ilaha illallah za ka shiga aljanna wannan ai gaskata annabi gaskata manzo Allah ne misali wane wanda ya mutu akan wannan da ya la ilaha illallah da istighfar ta annabi zai shiga aljanna to ai ba za ka ce an bashi aljanna ba wannan bishara ce daga annabi annabi ne ya faɗa cewa wanda ya mutu yana ce la ilaha illallah da khalal janna ya shiga aljanna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna wanda karshen maganar sa ya zama la ilaha ya shiga aljanna wannan kamar bisharar annabi ne sai kuma a isar zuwa ga al'ummansa to amma in aka ce malami yana ba da aljanna to kuma gaskiya nan zai zama sabon magana wanda zan so in ji waye ya ba da aljannan a ina aka ba da aljannan a karatun da na biya ne ko ya ne Allahu alam to shine abin da nake so na isarwa shi dan uwa da ya tambaya Allah ya taimake mu na ina jin ka sarki to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ne scholar la barka ka kola ya suna ka daga ina ke kira sunana sama'ila daga nan saudiya to malam suma'ila daga saudiya jama'a ku yi hakuri yan ina kunna zuwa yau kiran da muke doka duka yan tiktok ne saboda na ga muku whatsapp ina samu matsala she gobe za mu gyara in Allah ya yarda to bismillah malam suma'ila eh tambaya ta zuwa ga shak malam wanga da ya bara tambaya ya ce wa sanin Allah sai Allah ba bashi amsa ba ya kamata a bashi amsa shi na kai tsaye ne wanda ya ce wai sanin Allah shi Allah eh eh, eh to ya kamata na a bashi amsa shi an ci mai rana da sai wani wani lokaci tambaya da ya ko sai a bashi amsa eh to kwata da hankalinka kwata da hankalinka ba eh to to Allah <laughs> ka zo da zafi malam wai wanda ya tambaya cewa sanin Allah sai Allah amma shin malami na iya sanin Allah tunda an ce sanin Allah sai Allah to wai suna jira ba to ai ni anan dai ban ce ban karanta wannan maganan ba na farko ah. kenan ah. na biyu kuma amma tun da ya zo da zafi <laughs> eh, ina ba shi haƙuri ya saukar da zuciyarsa Mu mukan iya karanta magana da bakin ciki ma cikin cikin dariya in ba dai ya soki manzo Allah bane kai. Mm. Ubangiji madaukin sarki abin da ake nufi ba a sanin hakikanin Allah sai Allah ne ya san hakikaninsa. Yanzu kai da kake magana babu wanda ya san hakikaninka sai Allah haka ne? To shi ne ba wanda ya san hakikanin Allah sai Allah. ba wanda ya isa san Allah a hakikanin Allah ɗin sai Allah saka amma kuma sani haka kuma ba zai hana a san Allah ba a mukamin sani ɗin kuma ka fahimci karatun yawa ne bayani kamin aje ka ka fahimci domin gaskiya zafin ka muke so mu kashe wannan wutan ka to ba shi kuma su kuma malaman su kuma ya wajen Allah Allah ko ba Allah ba ya tambaye sun <laughs> san Allah mana kai yanzu misali yanzu kai bana tambaye ka nace maka babu wanda ya san hakikanin ka sai Allah sani sanin da ya kamata a san ka sanin hakikani sai Allah su kuma su ma sun san Allah mana yanzu kai yanzu a gidan kuma ya an san ka ƴan uwanka sun san ka ko ba san ka ba to amma yanzu misali lokacin da Allah ya saukar da alqur'ani ne faɗin cewa ya ladina amanu taqullaha haqqa tuqati ya kun da kuke imani ku ji tsoron Allah amma yanda ya cancanta ji tsoron Allah sahabbai sun ga manzo Allah anya mu za mu iya jin tsoron Allah sai Allah ce fattaqullaha mastadatu ku yi tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya ashe tsoron Allah haka tukati ba ku yi tsoron sa ba amma ko mastadatin kun yi abin da kuka yi saka sun san Allah a mukamin sanin da ya kamata su san shi sun san Allah mana hmm. <laughs> na gode na gode na gode kai dariya da Allah kanka sauka ka dan yi dariya Masha Allah, kola, kola, mala ya amsa maka ko yanzu ka fahimta. Kamar kan da example da mala ya baka cewa ai ƴan gidanku sun san ka ko ba haka ba? Amma ai ƴan gidanku ba su kai ka sanin kanka ba ko? Eh, eh, shi sa in an ce malamai sun san Allah amma ai ba wanda ya san hakikanin Allah sai Allah. Wai abin da ake nufi kenan ji malam. yanzu wancan da tambaya ya shi girma Kola, ya, kola kwatar da hankalinka. Abinda malam ya faɗa masa bai kai karatun bai kai wurin ba, amma ya kai wurin zai ba shi amsa. Ko da kuma karatun da malam ya yi ba wannan ciki. Kamar za su sauke malami akan karatunsa ne, ko ba haka ba? Amma duk da shiga da ka shigo ba mu ajiye ka ba. Mun girmama ka ko da ke ka zo da hushi ne, amma mun girmama ka. Ban zo ba da hushi ne zaba na zo na gwagwace. kawwace ta shine bai amsa ba oh wato ina fahimce ka wato kai kan da kake magana kenan ba cewa kaman ka wuji ko ka kusa ko ka zo da a'a yanda kai kake magana kenan ko oh na fahimce ka to shikenan in kaga malam girmamawa ne kaga kai an baka wannan amsa amma ba karatu kenan ba ba karatun kenan ba kaman za a sauke malami kan karatunsa kenan ka gani? eh eh shi yasa girmama ka kai muka yi aka baka wannan amsa amin amin amin Allah ya saka mun gode mun gode mun gode mun gode sosai mun gode to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira? Hamidu ne daga Libya. To Malam Amidu daga Libya kana tare da Maulana Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa Kafawa Waliwa kan wannan layi. To ina yi maka fata alkhairi sarki zaki mura amsa malam hamidu eh, ina shak ina yi fata alkhairi yana jin ka kuma yana amsawa masha Allah masha Allah sauraron su dai ko da wasu dai mun gode yana zuwa daidai yadda ya kamata alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah eh, Allah ya saka muku da alkhairi amin amin amin gode muna su mun ji ah, ah, mun gode bari mu doki kira biyu kuma malam ya huta farko kenan daga ba mun doki da yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa kola daga tiktok wa alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala wa kola kola ya sunan ka ga ina ke kira Wa alaika salam sarki zaki ina maka barka da dare mai da kana magana da Balarabe ina kiran ka daga jihar Plateau Najeriya. To malam Balarabe kana tare da Maulana Sheikh Mahad Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa kan wannan layi. To ina wa malam barka da zuwa. Masha Allah barka. To a gaskiya kamar dai ni tambayar ta wadda nake da ita zan ce ba ta cikin kamar maudu, da kuka tattauna. Eh kaga haka kuma haka kuma ka ce in dai ka zo ka tambaya abin da ba shi kan maudu kamar za mu sauke malam. Kaga malluma ba in za su zo su yi karatu ko da ke dai su ilimin su daji ne yana da yawa. Eh amma malam na bahasi kan abin da zai zo yi karatu. In aka zo aka masa tambayan da ya yi maganan da yayi yi last week ko shekaran jiya ko abin da ma dai zo ya faɗi gobe wala alzumiya ko wasu <laughs> wasu kamar sun san gaibu ne abin da malam <laughs> zai faɗa ka kamar an sauke malam kan karatun da malam ya yi ka gani ko shi ga ce a ah, ai malam bai bani amsan irin kan da nake so ba kai kuma baka zo ka yi tambaya irin tambayan karatun da ake yi ba kaga muna samun wannan mishkila da yawa eh eh kisa kai hakuri eh, eh. na kamar to tambayar dawa ina so na so in yi tambayar tun kwanakin bawa baya to amma ban samu dama ba saboda yanayin aiki ne wayyo malawai shi gaskiya soja ne amma yana da tambaya tambayan ya dade masa a kai yana son ya kuma tambayan bai shafi wannan maudu'in ka ba ba komai Allah sa mun sani he mu bashi amsa insha Allah oh, bismillah ah, bismillah da eh, eh, soja Na gane abin da yake tare da sarki zaki abu ne da ya danganci ta fuska kamar yanayin ibada ko sallah irin akan lokaci oh very good a ah, wannan ya amfani mu duka bismillah yau wato ga wani lokacin misali yanayin aikin mu ko yanayin da muke tafiya muka tsinci kanmu ba ma iya samun cikakken lokacin da za mu iya yin sallah kan lokaci ko kuma a jami'i. sannan kuma baya ga haka wani lokacin yanayin aiki take saka mu dan shiga kayan mu zai iya zama babu tsarki ko ba mu gamsu da haka ingancin tsarkin kayan ba duk da dai malamai da dama sai bayani kana zukin abu ma za ka iya sallah to amma lokacin mukan ji ba mu gamsu da tsarkin kayan mu ba har dai wani lokacin lokacin sallah ya wuce mukan jinkirta sai mun zo mun canza kayan gida mun zo sannan sai mu samu mu sallah to shi nake son dan ji halaccin sa haka a addinin musulmi da ko da wani bayani da malamai ya kai wallahi na ji daɗin tambayan kan nan gaskiya saboda ba ku yan soja ba ku sojoji ba ko wasu a turai nan in aka je aiki kayan aikin zai amfani zai amfani sosai zai amfani malam tambayansa ne shi soja ne kuma zan kuma kara saboda wannan abu yana afkuwa a turai ko kuma wani mazaunin tun ya tashi karfe shida in ya je aiki shi da daddare kuma ga shi nan shi wannan shi soja ne wai in ya je aiki wata sa'in shi kan kan shi kayan jikinsa bai ah, iya bada tabbas yana da sarki sosai kuma ga lokacin sallah ya zo ya wuce shi she ya kai gida sannan ya zo wannan tariku salat to wannan ya halaccinsa a musulunci ya ya kamata ya yi na'am eh to kamar ina ga tambayarsa da yayi da wani ya taɓa mun tambaya kamar irin suka je sukan je filin yaƙi misali sai kuma ya zamto kwanaki ma yayi akan azumi makamancin haka ina ga muna tafsiri eh. akan cewa a je wajen yaƙi ko kuma sun fita wani aiki wanda ba za su dawo ba kama kuma gashi kayan su babu tsarki sannan kuma lokacin sallah ya yi. to abu na farko shi sallah a musulunci ba a ɗauke mutum sallah ba ba a ɗauke mutum sallah sai dai idan ya zamto kamar yadda ya zamto na kullum ne diddan ilallan to sai a nemi canji amma ba a ɗauke mutum sallah ko da a ce ya kai yadda ma ba zai iya alula ba ne ba ma ana maganan tsarki ba hmm. shi yasa idan lokacin sallah yayi ya kai ga kuma ana buƙatar mutum ba zai iya wanka ba aka ce ya taimama amma ya yi wannan sallar saboda kar ya bar lokacinta idan ya zama a darura don kar a yi irin na wasu yan uwa kamar yadda shi ya ce shi hukumar tsaro ne eh. to ababi na darura ya zamto kamar suna kan wani faturar na yaƙi yanda babu yanda zai samu dama ga shi lokacin sallah ya yi to abinda malamai suka fi tafiya akai shine yayi sallah haka zai yi sallah sosai saboda babu babu yanda zai yi kamar wanda bai samu riga bane yanda shi ma a tsirara zai iya yin sallah saboda babu yanda ya iya oh, zai yi sallah ana ya sa kai sallah ito eh ya rasa yanda zai yi shi sallah ba a lokacinsa ba a bari ba a bari mutum ya ce wai ga abin da zai hana shi yin sallah amma tun da ya zama darura ce ta dole to mutum zai yi sallah in ya so idan ya zo ya samu kaya mai tsarki sai ya yi sallah akan lokaci wannan shine abin da ya kamata idan ya yi samu kaya mai tsarki tunda ya yi akan darura kuma daruran nan bai yi da da ta gushe ba amma idan yana sayar cewa daruran da ta gushe a kuma lokacin sallah bai ba to sai ya bari sai ya je ya tsanta kaya tukunna sai ya sallah wannan shine mafi ingancin abin da zamu faɗi duk da matsala ce wacce tana daga cikin masail na zamani Allah ya taimake mu ah, wato shi wato illar tarikus salla tana da ƙarfi sosai kenan ai ba a ma barin ta sallah duk yasa ka ga misali yanzu mutumin da yake mara lafiya duk jikinsa bai motsi amma malamai ba su ce wai cewa eh, shi kenan ya bari sai ya tashi ya samu lafiya ya salla ba yana kwancen kawai zai ta nuni in lokacin salla ya shirya a zuciyarsa gashi yi alula gashi yi sujjada gashi ya taso gashi yi sallama haka duk ana salla ima'i ana sallah kuma alhalin ana zaune saboda idan har ya zamto iya kudurar da kake da shi kenan a wannan lokacin to zaka yi amfani da wannan daman ne ka gabatar da shi to amma kuma magana na biyu shine wanda suka ce zaka yi sallah kana kan abun hawa to da yawa akan kawo fatawa wanda ga sakacin ta yayi yawa wasa da addini yayi yawa misali dan zaka ga abubuwan suka yi yawa sallah akan abun hawa a mahallin yaƙi ko kuma kawai ana tafiya to gaskiya in haka kawai ana tafiya ne wai kai sallah akan abun hawa ni gaskiya ba zan ba da wannan fatawar ba ni ba zan ba da wannan fatawa ha kawai kana tafiya ka yi sallah akan abun hawa matukan akwai damar da za a tsaya yi gaskiya mutum ya tsaya yi sallah ya fi masa ko kuma ya tsaya ya yi takaddimi ta akhiri ko wani abu ya fi masa akan ya zamto kawai kana kan abun hawa kawai ka fara sallah irin yadda aka saba yi baka amma in ana yaki to sai a yi istinbadi da mayaki zaka iya in lokacin sallah ko yaki ake ba a bari zaka iya kana yin sallan kuma za a yi guje-guje a juya gabar a yi yamma a yi kudu a arewa kuma sallan ka bai fita ba kana yi za ka yi duk wannan za a iya yi Allah ce muke ko da a moto ne take jujjuyawa mutum zai iya yayi abin shi Allah ya ba mu nasara kola Allah ya saka maka da alheri da wannan tambaya da kai yana da matukar a muhimmanci sosai mun gode maka sosai Allah Allah ya saka na gode da sarki zaki yasa ka zina ce tambayar ta bata cikin maudu'i na tambayan ka bata cikin maudu'i ma kuma tana da amfani sosai ga dukkan malitan musu sosai wannan tana da amfani sosai especially yan turai ma eh, mun gode maka Allah saka da alkhairi to sarki zaki hmm. ina muku fatan alkhairi kuma Allah sa ta shi lafiya Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu Allah kuma ya kare Allah ya kare daga tambayan karshe sai mu sauka sarki zaki to shi ke da bari mu sake dokan wani hmm. kan wani kan Demishe ya ce in kana cikin yaki kan kaje ka kirkiro ya ka kirkiro yaki kaje kai irin wannan sallah wannan ya, ya kare kanka <laughs> ne kaje ka ba irin wannan yake nufi ba yaki musulunci shi yake nufi irin wayannan na da he to jama'a ku hakuri a kira na karshe kenan bayan wannan ba za mu dauki kira ba kuma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Kola dan Allah daga muryanka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala na Na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira? Ya sunan ka? Jamil daga Ghana. Zammil daga Ghana. To malam oh, Zammil. kana tare da shak Malam Nasir shak Ado Musa. muzam shak Abd okay to. Kana tare da shak Malam Nasir shak Ado Musa ta fawa balewa kan wannan layi. Lafiya. Ah, okay. Kuma samu saduwa da shi ba irin yadda zan gode ma irin biyan da suke biya muna karatuttuka. Eh. Ire yau ne na samu dama. Mm. Dan gode da shehu. Mm. Da dan wansa kamar Abul Fati da su Malam Junaidu. Mm. Da sauransu. Mm. Godewa kuma muna jaddada musu kuma muna. Masha Allah. Mm. Okay. abin da na samu na ce aika Masha Allah, mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi shaidi ba da eh, shai zai amsa kira. Insha Allah mun ah, mun gode. Shai zai mana ta'aliki mana addu'a. Mun gode sosai. Malam Alhamdulillah, Allah ya saka alkhairi. Ta ah, farko muna kira ga al'umma baki daya. Ah, musamman wannan karatu ne wanda mun masa manufa mai kyau manufan da muka masa shine na farko su 'yan uwanmu 'yan ɗariƙar tijjaniya 'yan faida na ibrahimiyya da sauran sufaye kowa dai samu abincinsa haka sauran musulmi baki ɗaya da su fahimci menene ake nufi da faida me ake nufi da musulunci domin shi ah, abin da ya shafi ɗariƙa abin da ya shafi faida mukami ne na ihsani mun sani cewa akwai al'islamu, al’iman al dukkanin musulmi yana da bukatar ya san wannan kasancewar irin yadda za a mai da ku yan uwanku juna da juna ku rikice tsakaninku wannan yana yi ma wannan kallon ba musulmi ba wannan yana yi wa kallon wannan ba musulmi ba to wannan karatu ne wanda zai warware wato kullallun sharri da makirci wanda aka jima ana yi ana kukullawa ɗariƙar tijjaniya kuma a sarki zaki duk numban da ya bayar da Allah yan uwa in an samu irin wayannan bidiyo na makirci din duk ana tura wa sarki zaki na san Allah zai turo mini saboda da yawa dan zamu na warware irin wayannan makircin da ake a boye dan wannan sai ka je ka ga an boye shi ne ana yadawa a boye yanda kafin a ankara sharrin ya yadu wasu ma kai kauyuka wasu a ina duk irin wayannan abubuwa ne wanda zaka sharri da munafunci wasu wanda ga ba musulunci ne a zuciyarsu ba su su kawai makirci da raba kan musulmi da balbalta wato bayan Allah a musu batanci to sai ga wannan abin yayi muni sannan abu na biyu shine wanda suke faɗa mummunan hannu saboda rashin kira karan bebe rashin kira yake sa waya ya bata da yawa wasu suna son abin suna son tafiya mai kyau za mutum mai son salati wa annabi mai son zikiri mai son bayin Allah sau na gaske Mm. amma saboda rashin samun karatun da zai riƙa ya kai shi zuwa ga haske to sai ya je ya riƙi wani wanda bai sani ba sai ya zaci iyanan nan ne gaskiya take sai kuma ya halaka shi ya batar da shi ya bata kaga wannan shine abin da muke tsoro abu na biyu abu na uku karshe shine barrantar mu ga dukkanin munanan ayyuka duk wani abu wanda yake muni ne mu barranta shi abu na hudu kuma shine mu isar da asalin sako wanda duk wani labaran da za a zo a faɗa ga asalin sako daga bakin Ibrahim abu na biyar shine duk wani wanda zai zo ya juyo karatu ko ya murdota to dama alhamdulillah mun biya takaddan kowa ya ji abin da yake a ciki cewa da ake yi ba ku iya karanta ba ku kaza ba ku kaza to duka wannan za mu dinga bibiyar su ɗaya bayan ɗaya kuma duk wani abin da yake akwai abin da ya kamata mu tona a ƙasa za mu tona shi da abin da ya kamata mu bankaɗo za mu bankaɗo albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da za mu faɗa a takaice ko muna fata da wahabiyawan da 'yan tarikan da 'yan faida da koma wane ne duk wani wanda ke da tambaya yi mana tambaya domin fahimta domin mu ba mun zo ne mu yi karatu domin ko mu rushe wani ba wannan karatu ne wanda muka yi don tabbatar da abin da ya tabbata ba wai mun zo rushe wani ba ne. a to tun da haka ne yi tambaya don amfani kada ya zama tambayan kawai damuwanka ya za a yi a ce ka zo da wani abin da yaya yake ko wani makamancin wannan duk tambaya mai amfani insha Allah za mu amsa kuma in har akwai abin da ka zo da shi wanda la'alla ƙari ne ziyadatu ilimin ne kofa abu ɗaya ke kullum muna ƙara faɗin haka Allah ya bari gam da da daidai Allah kuma ya gafarta mana da mu da iyayenmu da dukkanin shahunanmu Allah ba mu albarkan bayansa na gari musamman mu sahibul faidati da dukkanin bayan Allah gabaki daya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك الحمد لله mun gode shin Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi masha Allah masha Allah sarki masha Allah eh, wannan karatu zai ci gaba ranan ah, bi mana ranan asabar mai zuwa in Allah yarda to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu saurare na eh Allah ya kai mu gobe on the 24th uh, ah, July 2022 muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna topic mai take 'yan a ku shirya da akidunku na zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam malam musa ya kai ya nuna cewa duk ɗan shi'a wai duk bai cire ɗaya ba wai duk ɗan shi'a suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda 'yan shi'a suka zo a nan suka ɗauki alkur'ani suka yi rantsuwa suka nuna cewa su ba su zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malam Musa ya dage yana kawowa shi wai sam wannan rantsuwa da ƙarya a cikin akidun shi'a wai ta halatta in ji malam musa su masu da sunna yake nunawa haka shi sa in allah kai mu gobe karfe tara da rabi agogo na najeriya malam musa zai eh, zama zai zama halka ta bakwai kenan zai zama halka ta bakwai na tabbatarwa cewa 'yan shi'a wai suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kai mu gobe karfe tara da rabi agogo na Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.